da na duba tattare da kai yasa na faɗa haka wanda kuma alamomin sun tabbata ga dukkanin mai hankali banda ma ɗariƙa gidan mahaukata ne da jahilai wallahi baka kai ka buɗe baki ka yi magana ba ko karatu kake ja jan juna kuke yi ko baƙi in za ka tayar ka karanta ba sai dai ta takaici rika su ba karatu suke dubawa ba Ma ba matsala tunda kayi zage-zage na ji ka wallahi saboda ina so ne in gane gaskiya shi yasa da kana yi sai na je na saurare ka sai na ji zage-zage kawai kai da hauka kuma in ka danna muryata na yi magana in ka zo kana sharhi sai ka gade dai kawai abubuwan dai da na ce ibnu taimiyya ya faɗi su kake maimaitawa jahilci ne ya kai ka ka gaza fahimtar manufar ibn taimiyya to ba matsala duk da baka sa numba ba wallahi na zaci za ka sa numba amma ni ga numba nan ka bugo kuma wallahi ka bugo zan tsaya ka faɗi na faɗi jama'a su fahimta wallahi ba hayaniya amma da Allah ka kai mun irin haukan da kai mun Aisha FM dan Allah ina so ne a yi tattaunawa na ilimi don wa'insu su san gaskiya zan ɗan danna shi ku ga irin yanda na ji shi ya je can yana taɓaɓatu Allah ya abin da na ji na ji takaici na ce kai ɗariƙa kenan <laughs> ɗariƙa mutanenmu masu mutane da yawa gashi tsaya ku ji wallahi zage-zage kawai ya ringa yi musu salbu hankalinsu amma halin ba a yi musu salbu ba saboda yanzu inda mutum yana cikin hayyacinsa ne in ya ce shi Allah ne za a kashe shi to abinda shi ne abin da yake cewa wannan eh, wa asqad ma da sai abinda aka faralta musu sai ya faɗi to sannan kuma mu dawo a kasan kuma yana cewa wali haza saboda haka ne ittafakal arifuna arifai kaf sun yi ittifaki masanan Allah kenan aka ce arifai ala anna halul baka'i shi halin baka'i afdalu min zalika shine mafifici daga fana'i kasa shi ke ta fanaitu bihi ba'd al baka'i a gane ko akwai fana'i idan ka yi fana'i to ka zo ka yi baka'i ka tafi wannan dukkan malamai fa'i sun san me fana'i me baka'i wanda inda kai dakiki da yake makarantar ba irin makarantar ba ka san me fana'i ba ba ka san me baka'i ba to kaga ibnu taymiya na cewa to shi baka'i to shine mafifici daga fana'i wa shuhudul haqa'iqi bi ishadi eh, haki kama kala Allah ta'ala fi ma rawa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to gashi nan hadisin da kake zargin shehu shehu ibrahim da shi ibnu taymiya ya kawo shi a pejin da kake karantawa din a cikin majmu'ul fatawa ga yadda yake wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati wallahi ni yan dariƙa na rasa ta ina kuke ji ko dai ta dubura kuke ji ko ta kunne wai kaji wannan hadisin wai shi nake nema da Allah wannan hadisin nake nema dan Allah ta ina kuke fahimta dan Allah ta ina kuke fahimta 'yan ɗariƙa wannan hadisin dama ni nake nema ni hadisin da nake nema fa'iza a hababtuhu kuntuhu shi nake nema kuntuhu nake nema wallahi na rasa wace irin kwakwalwa ce da ku amma Allah isa ku gane kai ma kaza wa kaza Allah ya ganar da kai eh to tsaya ku ji zage zage kawai yamshi biha biha wajida kullati yamshi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'azani la uaz la uizannahu fi samu dace Allah ka ji kanka fabi <laughs> fabi yasma'u bil haqqi wa ra'a bihi sam al amru ala ma huwa alayhi wa shahida al haqqu ala ma huwa alayhi to kuji <laughs> wa fi riwayatin eh? wa fi riwayatin wa bi yanqiku wa bi akilu faiza eh? faiza sam'u bil haqqi wa ra'a Allah ya ji hmm? karatu faiza samia bil haqqi wa ra'a bihi sami al'amuru alama kuwa alaihi wa shahidal haqqu alama kuwa alaihi ala makaranta a to saboda haka yanzu wannan hadisi shine manzo hadisi ne kuma yana cikin sahihul buhari wala yazalu abdi bawa na bai gushe ba ya takarrabu ilayya bin nawafili yana ta neman kusanci da ni da nafilfilo hatta uhibbuhu hatta in so shi fa za ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi wa yada hullati yushu biha zan zama hannayensa wanda yake danka da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan zama kafafuwansa wanda yake tafiya da shi to abin tambaya in Allah ya zama jinka Allah ya zama ganinka Allah ya zama hannayenka Allah ya zama to kafafuwanka to me ya rage a ka. to shi yasa Shay Ibrahim sai yayi kudun goro ai za a habbtu kuntuhu idan na so shi idan na so shi zan zamo shi to zancen da kuma ka kawo wato kaga daman tuntuni fa abin da nake nema ku tabbatar wato yanzu ka tabbatar ba Allah ne ya ce ba ba manzan Allah ne ya ce ba shehu ne ya ce wato shehu ya shiga gurin da Allah bai ce ya shiga ba shehu ya shiga gurin da manzan Allah bai ce ya shiga ba shehu ya shiga gurin da malaman musulunci ba su shiga ba ga abin da manzan Allah ya ce ga abin da Allah ya ce shi kuma shehu kace sai ya kudin goro tunda me ya rage Allah ya zama jinka ya zama kafarka ya zama hannunka to kawai sai shehu ya yi kudin goro sai ce kawai ya ce ma ka zama Allah din ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kana ji tausaya ma wallahi nake wallahi kaza wa kaza tausayin ka nake wallahi wallahi tausayin ka nake amma na tabbata ka yi tarbiyya don wallahi sun haukatar da kai wallahi sun haukatar da kai na tabbata ka yi tarbiyya tun farkon fitowar ka ni ban ma kallon mai hankali ba wallahi na tabbata ka yi tarbiyya inna lillahi wa inna ilaihi to tsaya mu ji yace wa fi riwayatin gashi ya kawo anan ma wa fi riwayatin a wata riwayar ma inji ibnu taymiya wa biyan diku da ni zai yi magana da harshe na zai yi magana wa biya akilu da ni zai yake hankalta faiza <laughs> hmm? Allah ji wara wara abihi <laughs> inda jinsa ya zamanto jin Allah ganinsa eh, ya zamanto ganin Allah kai ya ce sami al’amuru alama huwa alaihi zai ji al'amarin da wanda shi ma huwa alaihi abin haka yake eh? wa shahida kuma zai ah, gani ah, zai ga gaskiya alama huwa alaihi to gashi nan inda ya faɗo din mutakon mu wancan littafi <laughs> gashi nan a wata ruwayan ibnu taymiya ya sake kawowa samun alama a nan gashi nan wa fi ruwaya din da ya kawo din gashi nan ga ya tashi din ya kulullahu hmm? wa baina وبين أن الحديث يناقض مذهبه من وجوه كما رواه البخاري في صحيحه كما يدى إمام بخاري يروي توشي أتكين سا أن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله سبحانه وتعالى ينتوى من آدى لي وليا duk mutumin da ya ولينا فقد بارزني بالمخار fakad كفكيك يا إمام فتونا فتو دياكي وما تقرب mun fito بمثلي adau ma maftarabtuhu ma alaihi bawa na ba zai kusantoci da wani abu ba da nake so kamar abin da na faralta masa wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya wa na idan bai gushe ba yana neman kusanci da ni bin nawafili da yawan na filfilu yana zikiri yana sallah yana salatin manzan Allah hatta uhibbuhu hatta ni Allah in so shi fa iza ahabtuhu idan na so bawan nan nawa mai yawan zikiri mai yawan ambato na shine zakiru wal mazkuru wahid to lokacin da bawa na bai gushe ba yana ta na filfilu yana ta zikiri yana ta zikiri eh hatta uhibbuhu hatta iso shi za a ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi ma'u bihi zan to jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu zai yubsiru bihi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi wa yada hullati yuftishu biha zan to ganin hannayensa da yake taba abu da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan to kafafuwansa wanda yake tafiya da shi saboda haka ga hadisi ne ya kawo ni wannan hadisi ma sai yau ni ma na ganin shi fa bi yasma'u da ni zai ji wa bi yubsiru da ni zai gani wa bi yubtishu da ni zai taba wa bi yamshi da ni zai tafi wala in sa'alani la na in ya tambaye ni zan bashi mahallu shayi zan zama ganinsa zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama hannayensa zan zama kafafuwansa a wani hadisin a wannan hadisin sai ya ce to da ni yake eh, da ni yake ji da ni yake gani da ni yake tabawa da ni yake tafiya shi yasa hadisi ruwayoyin su za su to mabayyata hadisi guda ɗaya ne amma zaka ga mm, mm, abin nan alfazu din sun fita daban da maza a ce lafazin buhari wannan shine lafazin buhari in aka kawo wani hadisi zai ce to wannan lafazin muslim ne wani zai ce maka wannan lafazin tirmizi ne saboda me lafazan suna zuwa daban-daban kaga yanzu wannan wannan hadisin lafazinsa ya bambanta da lafazin lafazi ma'arufu wanda aka fi sani wanda aka fi sani eh? shi ne wancan babu wannan karin a ciki saboda haka malam alkanawi a kariya ba za ku kiyaye addini ba ibnu taimiyya shi ne cikakke mutum da yake cewa za mutum zai iya gashi na wannan maganan kafin shi ibrahim ya bayyana da shekara ɗari bakwai ko zuwa da hamsin ne ya ibnu taimiyya ya faɗi wannan aka rubuta a cikin littafi mutum zai ce ne anal haqqu ni allah ne kuma ya faɗi daidai ya faɗi karatu ya kare shi kenan saboda haka a ah, kashedi na ga har yanzu ibnu abdul wahab a ah, me sunan shi shek abdul imamu Alu sunna wannan yaran da ka turo ba za su iya kare kamai ba shirmen banza suke yi makaryatan banza saboda haka wannan ka dauka ka bashi masallaci ma ai abun kunya ne a gare ka saboda tozarcin almajiran ka shine tozar shine zai nuna cewa kai din ma da yake duka abun haka yake <laughs> dukkan wanja ne na wasu lezar bani garkati ne wasu baka nasiru hakiki Allah ya samu dace amma mu dan koma ba kan kunne na wahabiyanci wannan shi zai kare muku har ka dauki masallaci ka bashi ah. wannan yaro ai bai kamata a bashi sharar masallaci ba ba wallahi tallahi sharar masallaci bai kamata a bashi ba yanzu izala bata duk abin da suka aikata haramtacciya a wannan halin da ba sa mayyaje komai suka ce ni Allah ne suka ce subhani ko makamancinsa ko ya ce zai kafa haimansa a cikin jahannama to dukka wannan fana junaha alaihim ba su da laifi in ji ibnu taymiya dan taymiyal harra'i an zance ko kuma ka duba jaki a gaban kuma me ya ce bari ya karanta tukunna bari ya karanta kamar ba faɗa babu zawalil aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin idan sababin gushewar hankalin ya kasance da kuma rinjaye din ya kasance wani al'amari ne na haramun sai ya ce wa haza kama to ku ji saboda ha'inci ne a tun duruta a wajen da ya faɗi haka ya ce bihilafin sabanin ma iza kana sababu zawalul akli wal galabati amran muharraman sabanin in abin da ya juyar da hankalinsa ɗin har ya rinjaye shi zuwa ga al'amari muharrama to wannan ya yi abu mummuna abin daga tushe ne idan giya ne ya sha ya ji ya faɗi irin wayannan zantuttukan to shi ma ya san ya aikata haramun amma in abin da ya gusar da hankalin din ba, ba ta hanyar haramtacciya ba ce fana'i ya yi duk zantuttukan da ya faɗa duk ayyukan da ya faɗa to shine ibnu taimiya ya ce fala juna alaihim ba su da laifi jahi alkanawi yanzu a haka kuke rudar da al'umma wai har kai dinna a ce maka malami su su su su su su su su su imamu ahlus sunna yanzu imamu ahlus sunna wannan ba abun kunya bane wannan shi zai muku difa'i na wahabiyanci wannan shi zai kare muku har ka dauki masallaci ka bashi wannan yaro ai bai kamata a bashi sharar masallaci ba ba wallahi tallahi sharar masallaci bai kamata a bashi ba yanzu izala bata mutu ba wannan a ce wannan su ne izala wai za su kare izala eh fi uqala'il majarin hadari zuwa ƙarshe to tsaya ka ji ibn taymiya zai ka gani ko sai ce wa haza kama kulna wannan kamar yadda muka faɗa ka ji abin da ya ce fi uqala'il mujanina cikin masu hankalin mujanina wanda suka suka kaga ba hauka bane a'a suna cikin su ne ma masu hankalin amma ku ne kuke musu ganin eh, hauka an fahimtar can in samu daukewa mutum wannan maka ka bude shi ka <laughs> Allah ya samu dace dariƙa dariƙa wai wannan yanzu malami cikin da shi saboda haka mu je zuwa mu je gaba to ni yake da karar abin da suka yi ba daidai bane sai ya ce a dai shafin da nake karantowa mujalladi na goma shafi na ɗari uku da arba'in ka je ka duba sai ya ce wa kama annahu la junaha alayhi ce kamar yadda cewa babu kuskure gare su sai ce fala ya juzu likiti da ya ce baya halatta a koyi da su kaji da kyau fala ya juzu likiti da biyu baya halatta a koyi da su wala hamlu kalami ko a ɗau su "Wafi alihim" da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihata akan sun yi daidai ko da kiki ne kai sai ka fahimci nan fala juzu likiti da ubi wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati ko da kiki ne kai ka fahimci nan cewa baya halatta a koyi da su baya halatta a ɗauzancan su ko ayyukan sihhati ko da kiki ne kai ka fahimci a ɗauzancan su wa fi'alihim da su a ayyukan su ala sihhati akan sun yi daidai ko ya baya halatta a koyi da su ka ji da kyau Bala ya juzo likiti da Ba baya halatta kyau ya baya halatta a koyi da su ka ji da kyau Bala ya juzo likiti da Ba baya halatta kuskure gare su sai ce fala ya juzo likiti da ubiyi yace ba baya halatta a koyi da su ka ji da kyau Bala ya juzo likiti da Ba baya halatta mujalladi na goma shafi na ɗari uku da arba'in ka je ka duba. Allah ke. malam karyan ku ta kare fa yanzu sai dai eh, ku tare kayan ku yanzu ka dubi jahilci ya ce fa ta tabi abin da ce wa kama annahu la junaha alaihim wa kama kamar yadda annahu cewa eh, su din la junaha alaihim ba su da laifi cikin duk abin da suka aikata ba su da laifi ka ci tukun fazancen dakiki wai wannan dakiki wai zai ce wa oh, wani dakiki ka ji ko hmm? wa kama annahum wa kama annahum kamar yadda eh? la junaha alaihim abinda duk ya same su a cikin wannan halin ba su da laifi to abinda ibnu taymiya yake so ya gaya muku kaji wawa jaki fala yajuzu al ibtidau bihim bai inganta ba a yi koyi da su a cikin wannan hali na jazaba na fana'i abinda suka faɗa abinda suka aikata to haramun ne mutum ya yi koyi da su kuma yana ja muku kunne ne kai ne da haramun ne mutum ya koyi da su wato kaga nan ga dukkanin mai hankali me yasa ba za a yi koyi da su saboda ba daidai suka yi ba me yasa baya halatta a koyi da su saboda ba daidai suka yi ba kuma wannan ba da irin su shehu tijjani yake ba ba da irin su shehu ibrahim yake ba zan nuna ma kuma yana magana ne akan sufayen da ake musu kyakkyawan zato sai suka fada cikin wannan yanayin amma ba irin su shehu tijjani da su shehu ibrahim ba kwata-kwata yana magana ne akan irin su ibrahim bin adham irin su al'imamul junaid irin su ma'arufin kirahi irin su bin iyad da ire-irensu yake magana ba irin su shehu tijjani ba ba irin kwata-kwata su shehu tijjani a wajen ibnu taimiyya kafirci ne yake kai su zuwa ga wannan fana'in kuma fana'in su fana'in kafirai ne a wajen ibnu taimiyya shi sa kwata-kwata saboda su suna bin manhaji ne na ibn arabi da irin su ibn saba'in da irin su ibn alfari wannan duk a wajen ibn taimiyya wulatu sufiya ne malahida ne a wajen ibn taimiyya da su da ire-irensu kuma duk mai bin manhajinsu a cikin sufanci a ma'aunin ibn taimiyya zindiki ne kwata-kwata wannan maganan ma ba da ire-irensu yake ba shi yasa wato wannan kenan kai karan kanka ka tabbatar baya halatta a koyi da su wala na biya ma karatu amma ka san abin da ya bani mamaki game da kai lokacin da ka shigo wallahi na yi ma kyakkyawan mu'amala kuma jama'a shaida ne na yi shiru da ta na bi ka a hankali na biya ma karatu wallahi abin da da na so kenan duk da ka bakkan topic niyya ta in bi ka a hankali na biya ma mutu to kawai kuma sai kai halin da ka saba ka ringa yi min hauka ka ringa yi hauka ka ringa ihu shi yasa da naga haukan yayi yawa naga malam Muhammad shi kuma bai tsaye da kai ba na ce to kai nan tabbas mahaukaci ne kai tunda yanda ka shigo ka sauka daga kan topic ne shiru kuma tsaya ku ga yanda muka yi amma kayya kayya ka san to tsaya dai mu wannan tsayin dan danna nan ku ji yanda ya ringa yi wallahi abin abin takaici dan tsayin dan danna da Allah nan ku ji abin da ya ringa cewa wallahi abin takaici tsaya ku ga da ya shigo yanda ne nake so in yi wannan abin da aka tuhumi Sheikh Ibrahim da shi Ibn Taymiyyah yana kansa a cikin a a majamu'ul fatawa ibnu taymiya yana cewa bari in karo so kawai kan point kana kaji na malam muhammadu ana jin ka hello shi ma ibnu taymiya shi ya kawo hadisin fa iza ahabtu hukuntu faqad yaqulu fi hadhihi al a cikin irin wannan hali da mutum yake shiga ibnu taymiya yace mutum zai iya ya ce anal haqqu ni ne Allah au subhani ko nasar abinan tasbih yayi wa kansa tasbihi au ma fi eh au mi au au au au ma fi jubbati au ma fi jubbati ba au ma fi ba eh au ma fi au ma fi jubbati illa Allah eh, babu wani abu a cikin alkebba na sai Allah wa nahu zalika da ire-iren wayannan sai ibnu taymiya ce wa kosa karanun wannan maye ne bi wajidil mahabbati da sananin kuna allazi huwa laddatun yace kai wannan ma daɗi ne wa sururun da farin ciki ne kaga kace kaga ya tabbata wani mutum zai iya yace anal haqqu bawa zai iya yace ni ne Allah yayi wa kansa tasbihi yace Allah yana cikin alkabbansa duk wannan ibnu ya yace ya inganta sannan kuma kafin ya zo nan din ya bada kuma labarin wani wa haza kama yuhuka anna rajulaini mutane guda biyu hadu kuma yi hibbul Ɗayansu ɗayansu yana son ɗayan fawakka al mahabubu shi wanda ake so ɗin ya bada filyammi a cikin kogi fa ahar shi kuma wanda yake so wannan shi ma kawai ya jefa kansa cikin kogin nafsahu halbahu ya bi shi fa ana waqa'atu sai shi wanda ake son sarin ya ce to ni kam ni na jefa kaina to faman lazi auka aka kai kuma me ya jefa ka fakala ya ce gibtu bika ai na bace ne a An anni hasai na manta da kaina fazannantu sai na zaci kaina annaka anni kaidin ni ne ma'anan ni na zama kai kai ka zama ni in ji ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa fa hazihi halu irin wayannan halin ta'attari kasiran min ahalin mahabbati yana gudana a cikin masoya a cikin masoya wal iradati da irada fi janibil haƙƙi a janibin ubangiji wa fi gairihi irin wayannan abubuwan zai faru a janibin ubangiji zai faru a janibin ba ma ubangiji ma wani mutum zai so mutum haka ma yayi fana'i ya kare shi ma zai iya yayi haka Ana Muhammadu ana jina? ya tashi amma ka gama ban gama ba yi wa in ka da su wa haka un ko taurari dai ka ji malam a zan magana guda biyu zan yi a zan bi ka nan aina biya ma karatu a wajen amma ka ba kan topic amma duk da ka zan bi ka taurara ban ban bar kan topic ba ina kan topic siyasa na ce maganar da kake tuhuman shehu ibrahim da wato abin da ke faruwa shine kamar yadda kuka gani wallahi mutumin nan mu'amala ta hankali na yi masa malam muhammad ya tashi ba, amma na shiru nake sauraron sa ya gama in ya gama sai ya shiru ni ma ne magana amma wannan mutumin da yake mahaukaci ne da yake tataccen jahili ne mahaukaci na shurufa ban ce masa komai ba yayi ya gama amma daga sanda na fara magana kayya kayya kayya daman na faɗi tun farkon fitowa ka na ce wala mahaukaci ne kai to amma ba matsala ba matsala na ji kuma kaje kayi zage-zage in ka danna ni na biya ma karatu jan bakin ma da nawa kake koyi ni nake ja daidai sai ka maimaita kuma kai fassarar da na yi amma duk da aka ka ringa zagina kana ce min da kiki wallahi na zaci za ka sa namba sai naga ashe baka sa namba ba kuma ma sai ka ƙi kai bidiyon nawa ƙarshen inda na kai abin ya ban mamaki ai bayan na kai na ce ibn taimiyya ya ce kuskure ne wannan wanda yanayi ya zo masa ya faɗi wa'annan kalmomin na ce amma a wajen ka tauhidi ne tauhidi ne ma in ka zo ka ce kai Allah ne tsantsar tauhidi kenan saboda kai ɗin ba kai kun haɗe da kai da Allah kun zama ɗaya Allah ne ke magana yanzu duk wa'annan kafirce-kafircen babu su a cikin zancen shekul islam ibn taimiyya kwata-kwata ba inda ya ce mutum zai zama Allah shehu ne ya faɗi ba inda ya ce Allah zai magana a harshen mutum shehu ne ya faɗi ba inda ibn taimiyya ya ce ka yi hakan tauhidi ne ma shehu ibrahim ne duk ya faɗi haka amma ba matsala tsaya in je in biya muku karatu kuma ga nan na mu koma gurin shehu ibrahim inda ya ce ka ce kai allah ne tauhidi ma kai tsantsar tauhidi kenan in mutum ya zo ya ce shi ɗin Allah ne ya ce to a wannan lokaci da zai ce shi Allah ne tauhidi ya yi tsantsa gashi a cikin wannan littafin jawahirar rasa'il sannan in koma cikin littafin Ibn taimiyya ɗin kuma na bi kanan na biya ma karatu gashi jawahirar rasa'il gashi inda yake cewa cikin juzu'i na biyu shafi na sittin gashi inda yake cewa yace wa iza hasala fana'u shehu yace idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya san Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala babu komai sai Allah sai yace fa hunaka tauhidul khalis ai nan ne ma tauhidi tsantsa yake allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman sufaye su ce su Allah ne nema suke su kai lokacin da za ce su Allah ne kuma tauhidi ne tsantsa wannan magana cewa tauhidi ne tsantsa ka ce kai Allah ne ba komai sai Allah in kai magana Allah ne yayi babu shi cikin zantukan ibn taimiyya daga farko har ƙarshe sai ya ce a shehu tijani ya ƙulu fi jawahirul ma'ani shehu tijjani yana cewa cikin jawahirul ma'ani hakikatar tauhidi la tudraku ya ce haƙiƙanin tauhidi fa ba a riskarsa ya ce li'annaka ma dumta ta ƙulu saboda mutuƙar kai za ka ringa cewa maujudun akwai wani samamme wallahu maujudun Allah ma samamme ne ka tabbatar da abu biyu kenan samuwar bawa da ta Allah ya ce fa a wannan lokacin isnana ai abu biyu kenan ina Tauhidi. ina tauhidi yake dole sai ka zamanto ba kai in kai magana Allah ne yayi in zagi kai Allah ne yayi zagi kai ba kai din samuwarka babu ita shine suke cewa alwujudul haqiqi kai ai alwujudul majazi ne a wajen su kenan yayin da alwujudul haqiqi yake tabbata shine yayin fana'i shine tsantsar tauhidi yace lokacin da kake cewa akwai Allah akwai bawa bi kenan ina tauhidi yace la tauhida babu tauhidi illa iza kana tauhidu sai da in tauhidi ya kasance lillahi billahi ilallahi wal abdu la madkhala lahu fihi wala makhraj bawa ba shi da tabis a ciki ba shi da mashiga ko mafita a wannan lokacin babu bawa a ciki zatin Allah ne tsantsa kawai shi bawan ya shige cikin zati na Allah to kaga nan shehu ibrahim ya ce tauhidi ne kai ka ce kai Allah ne to mu koma cikin majmu'ul fatawa kuna ba mu wahala wallahi ga ku jahilai tsantsa kuma jahilcin ya haɗu da hauka ga ku jahilai tsantsa jahilcin ya haɗu da hauka ka ji yadda ya ringa karantowa wallahi kamar ne amai yadda yake janyowa kamar ne amai larabcin wallahi kamar ne amai tsantsatsagwaran jahili ne amma kuma a wajen 'yan tijaniya wannan shehu ne ka inna lillahi wa inna ilaihi wayo Allah wayo addinin musulunci a hannun jahilai tsantsatsagwaran jahili ne kinni wallahi amma haka shehu ne ya tara kattai suna ihu da sunan zikiri Hazzawu ya ce da shi hazzawu ya ce da shi ya tara kattai suna tsalle suna ihu suna raina Allah da sunan zikiri amma tsantsatsagwaran jahili ne ni kai baka yi saka ce min jahili ba don in ka ce min jahili baka yi saka ka jahilci na ba amma ni kuwa ai ba sai na haska ba Allah kaza wa kaza ba sai na haska ba mu je cikin majmu'ul fatawa din ga inda kake karantowa ga inda kake karantowa mu je cikin majmu'ul fatawa din mu je cikin mujalladi na goma mu je cikin mujalladi na goma gashi mujalladi na goma shafi na ɗari uku da talatin da tara ɗari uku da talatin da tara tsaya mu ji abin da ibnu taimiyya yake cewa tsaya mu ji abin da ibnu taimiyya yake cewa ba ku isa ku zo ku mu ɗauko littattafan shi ku mu karanta ku zo ku ɗauko kuna maimaita karantawa ba wallahi babu saboda maimaita shi ma kaɗai tonan asiri ne wa shehunan ku mu ne muke ɗaukowa mu maimaita gun da kuka biyo mu ma mu biyo kuma mu biya muku karatu amma ku ba ku isa ku ɗauko littafin ku haska inda shehu ya faɗi zance na kafirci ku haska ku ce ba haka ba ne a'a ba kwa wannan gashi cikin majmu'ul fatawa din mujalladi na goma shafi na 339 shekul islam ibn taimiyya daga nan ma mu faro in fare muku kusa don ku gane cewa shi shekul islam ibn taimiyya baya tare da ku baya tare da shehunanku kakaf duk kafircin da shehunanku suke yi ibn taimiyya baya tare da su na fara muku ta nan kun ga yace wa innama bana arabi ala aslihi kufuri ku riƙe min nan nan yace wa innama bana arabi ala aslihi kufuri yace kadai ibn arabi yayi gini ne akan ka'idarsa ta kafirci to wannan ibn arabi din da shekul islam ibn taimiyya yake cewa ya yi gini a kan ka'idarsa ta kafirci to tsaya ka ji matsayinsa a wajen shehu ibrahim ka gani ko cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na 339 kaga inda ibn taimiyya yake cewa wa inna ma gashi wa inna ma bana bin arabi ala aslihil kufuri ya ce kaɗai ibn arabi ya yi gini ne a kan ƙa'idarsa ta kafirci to tsaya ka ga wannan ibn arabi ɗin a cikin kashifil albasi ka gani shehu ibrahim tsaya ka ji yadda zai masa tun daga asalin sufancin da kuke bi ma inda kuna da hankali ba za ku waiwaye littattafan ibn taimiyya ba kaga kashifil albasi ko to tsaya ka ga da shehu ya fasali na ganin Allah muridi ya ce ya ga Allah ya yi fana'i kaga fasulun fi anna ƙaular muridi alfani fi hali sukurihi wa gaibati ra'aitu Allah wa ma ra'aitu illallah fasali cikin faɗin muridi da ya fana'i cikin halin maye da ɓuyansa ya ce na ga Allah ba komai na gani ba sai Allah to tsaya ka ji wannan ibn arabi ɗin da ibn taymiya ya ce yayi gini akan ka'idarsa ta kafirci sai shehu ibrahim ya ce qala shekul akbar shehu mafi girma ya faɗi wal kibritul ahmar jazzai ba mai wahalar samu muhyiddin bin arabi alhatimi kaga muhyiddin bin arabi wannan ibn arabi din nan wanda ibn taimiyya nan yake cewa wa inna ma bana bin arabi ala aslihi kufuri ya ce ibn arabi ya yi gini akan ka'idarsa ta kafirci amma ka duba inda shehu ibrahim ke wa ibn arabi kirari daga nan ma tushen sufancin naku a wajen ibn taimiyya tushen sama kafirci ne saboda kudin wancan kuke bi ibn arabi irin su hallaji irin su hallaji su kuke bi a sufancin naku to mu je in zo in gaya ma bayan ya gama bayani ya ce ibn arabi ya yi gini akan ƙa'idarsa ta kafirci shine fi annal haqqa huwa wujudul fa'idu alal mumkinat wa ma'alumun anna shuhuda haza la yaqa'u fihi khitabun wa innamal khitabu fi maqamil aqli to ibn taymiya to sai yace wa fi wa fi hadal fana a cikin wannan fana'in wanda ibn taimiyya a sama ya ce ibn arabi ya yi gini ne a kan ƙa'idarsa ta kafirci cewa allah maɗaukacin sarki shi ne saman me wanda ya kwararo samuwarsa ga halittu don haka ko'ina ka gani ta jallin allah ne a jikinka a jikinsu to sai ke cewa wa fi hazal fana'i ya ce a cikin wannan fana'in wanda a sama ya ce ibnu arabi ya yi gini a kan ka'idarsa ta kafirci sai ce ƙarya kulu me shi yakan iya ya ce? Anal alhaqu yakan iya ce shi ne Allah ma Au subhani ko ya ce tsarki ya tabbata gare ni Au ma fil jubbati illa ko kuma ya ce ba komai ne ke cikin alkyabbata ba face Allah sai ya ce. izafaniya in yi fana'i bi mashuhudihi an shuhudihi wa bi maujudihi an zikirihi a an maujudihi wa bi mazkurihi an zikirihi wa bi ma'arufihi an irfanihi sai ce kama ya hakuna kamar yadda suke hakaitowa anna rajulan cewa wani mutum kana mustagrikan fi muhabbati akara ya kasance ya dilmiya cikin son wani daban fawaka al mahabubu fil yammi sai wannan wanda yake so ya fada cikin ruwa fa alqal akharu nafsahu khalfahu ɗayan shi sai ya jefa kansa a bayansa fa qala sai ya ce ladhi awqa'aka khalfi me ya hankado ka bayana ko ya afko ka bayana fa qala sai ya ce ghibtu bika anni na kuye ne da kai gabarin kaina Yace, fazanantu annaka anni sai na yi zaton kai ni ne sai ibn taimiyya ya ce wa fi misli hadal maqami a cikin irin wannan waje ne ya ce ya sukuru maye yake afkuwa alladhi yusqitu tamyiza wannan da yake jefar da tamyizi yake sarayar da tamyizi ma'a wujudi halawatul imani tare da samun ɗanɗano na imani sai ce kama ya hasunu kamar yadda yakan samu bisukuril khamri ta hanyar shan giya maye yakan samu ta hanyar shan giya sai ya ce wa sukuri a shiƙi suwari da kuma irin maye yakan afku na wanda ke son hotuna sai ka ga hotunan kawai ke tunani hotunan ne a gabansa sai ibn taimiyya yake cewa wa kazalika qad yahsulul fana'u hakan nan fana'i yakan iya ya samu bi hali da halin tsoro aura ja'in ko kuma fata aura ja'in ko kuma fata sai ce kama ya hasulu kamar yadda shi fana'in yakan samu ya ce bi hali hubbin da halin so fa ya ghibul qalbu sai zuciya ya faku an shuhudi ba'dul haqa'iqi gabarin ganin shashi na haƙiƙanoni waɗansu abubuwa a yanda suke baya kallon su a yanda suke saboda baya hayyacinsa sai ya ce wa yasduru minhu qaulun sai ka ga magana tana gangarowa daga shi wanda ya fana'in nan aw amalun ko kuma aiki yana gangarowa daga gare shi min jinsi umuri sukara na daga jinsin al'amura na masu maye sai ya ce wahiya shatahatu ba'dil mashayikhi wannan shatahat ne na shashin waɗansu shehunai. sai ya ce ka ƙauli zuhim kamar faɗin ɗayansu ya ce an sibu haimati ala jahannama ya ce zan kafa rumfata akan jahannama ibn taimiyya ya ce wani hawi zalika da makamancin haka minal aqwali na daga zantuka wal a'mali da ayyuka al mukhalifati lishari'i wanda suka saba shari'a zantukan da suke sun saba wa shari'a nan ne nake ta biya ma karatu da kiki da kiki nan ne nake ta biya ma na ce ibn taimiyya bai ce sun yi daidai ba kuma ba da irin shewunanku yake ba yana magana ne da sufayen da suke da salaha kuma suke da na kasu a cikin tafiyarsu wanda in yanayi ya zo musu sukan iya su faɗi wani abu kafirci ne faɗin wannan abu ya saba wa shari'a shi ya yace minal aqwali wal a'mali al mukhalifati shar'i sai ya ce wa qad yakunu sahibuha ma'abocin wannan zantukan yakan iya yakan iya dan kaga wannan daƙiƙin shi bai san cewa idan qad fi'ili mudari'i yazo a bayanta ba wai ta haƙiƙi yake tabbatarwa ba idan fi'ili madi ne yazo shine ta haƙiƙi wat taukidi قد سمع الله ونن قد يكون قد يكون لاحتمال الحقوق للشك وقد يكون صاحبها ما أبو تنزن تنن يكن إيا يزمنتو غير معصوم بامي زنبي با تو كاغنن ياتي يكن ce yakan iya با, zamanto ba mai to sai ya ci gaba da cewa ya ce wa yi hukamu ala haƙulayi ana hukunci ne ga wa'annan ina so in je gurin mahallin shahid ya ce an na anna hadahun cewa ɗayansu iza zala aqluhu bi sababi ghairi muharramin idan hankalinsa ya gushe ba da sababi na haramun ba sai ce fala junaha alaihim babu laifi gare su fi ma yasduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su Minal al na daga zantuka wal af'ali da ayyuka al-muharramati wa'anda suke na haramun wa'anda suke faɗi haramun ne a wajen shehu ibrahim abin da suke faɗi tauhidi ne tauhidi ne shine su ce su allah ne ibn taimiyya kuma ya ce abinda da suke faɗi haramun ne su dai ba laifi gare su saboda ba da gangan su yi ba ba su da laifi saboda ba wata hanya ce ta haramun ta kai su zuwa ga faɗin hakan ba amma abin da suka faɗi haramun ne a wajen ibn taimiyya a wajen shehu ibrahim tauhidi ne su ce su allah ne nema ma suke yi sa su ake a ɗaki a ba su auradu su ja su tarbiyya a zo a ce kai waye ka ce kai Allah ne ka yi wusuli kenan ka kai inda ake so a kai amma ibnu taimiyya yana cewa a'a yanayi ne ke zuwa musu sai su faɗi na kasu ne kuma a wajen ibnu taimiyya ma haka sai gashi ya ci gaba da bayani can ƙarshe sai ibnu taimiyya yake cewa waka ma gashi can ƙarshe Ya ce, wa kama annahu la junaha alaihim ce, kamar yadda cewa babu laifi gare su sai yace fala likiti da ubihim kaji fala yajuzu liqtida'u ubihim baya halatta a koyi da su ko kuma yau mutum zai zo ku sa shi a tarbiyya ya ce shi Allah ne a gobe ma wani kuke jira ya zo ku sa shi shi ma ya ce shi Allah ne amma ibnu taymiya yana in wani yanayi ya zo wa wani ba tare da shi ya nema ba ba ya bi wata hanya ta haramun ba sai ya faɗi hakan hakan ma tawaya ne amma saboda baya cikin hayyacinsa to kamar hukuncinsa hukuncin mahaukaci hukuncinsa hukuncin mahaukaci in kuma kun yadda ku mahaukata ne to ba matsala a sa su a maganar ibnu temiyar mahaukata ne ku shi yana cewa fala ya juzu likiti da ubihin baya halatta a koyi da su sai ya ce kai wala hamlu kalamihim ko kuma a ɗauzancensu wa fi'alihim da ayyukansu ala sihhata akan daidai a ce daidai suka yi shehu ibrahim fa ya yi tauhidi fa suka yi karewa daidai tauhidi ne ma wa iza hasala fana'u arafa al abdu allah shi'a illallahu tabaraka wa ta'ala ka tauhidul khalisu ya ce a nan ne ma tauhidi tsantsa yake sannan ya ce allazi huwa matsalabun rijali allazi huwa matsalabun rijali wanda shi ne abin neman mazaje sufaye kenan shi fana'in ma tauhidi ne tsantsa ka yi fana'i ka kare. allah ya tabbata ka ce kai allah ne ka yi magana allah ya yi magana a harshen ka. shi tauhidi ne a wajensa amma ibn taimiya yana cewa fala ya juzu likiti da ubihim yana cewa fala ya juzu likiti da ubihim baya halatta a koyi da su ya ce wala hamlu kalamihim ko kuma ɗaukar zancensu in ji ibn taimiyya ko kuma ɗaukar zancensu wa alihim da ayyukansu ala a akan daidai ala a akan daidai ala akan daidai ba daidai suka yi ba ba daidai suka yi ba abin da suka faɗi haramun ne ku kuma tauhidi ne a wajenku ni na rasa ma banda ma kawai ɗan ɗariƙa ba shi da ta'ida ba shi da kunya ma har ya zo cikin littafin ibn taimiyya yana so ya ba shi wurinsa kariya bayan shehu tijjani ya gaya ma iya gudun ka iya gudun da za ka yi wa zaki in ka ga ibn taimiyya iyaka gudun ka iyaka gudun da za ka yi wa zaki banda ma dai kawai dai kuna barin zantuka na shegunanku abinda ibn taimiyya ya ce in ka ga ire-iren su ibn taimiyya ka gudu kamar yadda in ka ga zaki kake guduwa haka ya ce amma ni na rasa mata ta yadda kuɗin kuka ƙi wannan nasiyar nasihar nan ta shehu tijjani gashi cikin jawahirul ma'ani ya gaya muku ya ce in kuka ga ibn taimiyya ku gudu kamar yadda kuke wa zaki gashi haka ya faɗi cikin jawahirul ma'ani banda ma ɗan ɗariƙa ba shi da kunya ni na rasa ma me ya kai shi ma cikin littafin ibnu taimiya gashi wallahi haka yake cewa gashi cikin muƙaddima shafi na goma sha uku gashi ya ce kama nara zamani na haza kamar yadda muke gani cikin zamaninmu wannan min in kari ibnu taimiya ta'alaina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu wa ala na min al'arifina arifina na daga inkarin ibn taimiyya ga yan uwanmu daga cikin arifai su ne irin su ibn arabi dai sai shehu tijjani ya ƙara kawa ya ce fahazar ya akhi a hirka kiyaya ya kai ɗan uwana mimman kana haza wasfuhu daga wanda siffarsa ta kasance haka yace wa firra min mujalasati firaraka min as-sab'i ad-darri yace ka guje wa zama da ire-iren su ibnu taymiya yanda kake gudu idan ka ga zaki haka haka shehu tijjani yace muku in kuka ga ibnu taymiya kamar yanda za ku gudu in kuka ga zaki haka za ku gudu to ballantana ku shiga cikin littattafansa Kisa kwata-kwata ni ban san ma yanda aka wannan ba amma ba matsala to kaga wannan abin da ibnu taymiya ke cewa kenan yace wa yasduru minhu qawlun aw amalun min jinsi umuri sukara wa hiya shatahatu ba'd al mashayikh ka qawli ba'd ma ansibu khaymati ala jahannama wa nahwi zalika min al aqwali wal a'mali al mukhalifati lish shar'i da makamancin haka na daga zantuka yace da kuma ayyuka waɗanda suka saba wa shari'a al-mukhalifati lish-shar'i waɗanda suka saba wa shari'a ya ƙara zuwa nan yace kuma yace fala junaha alaihim babu laifi gare su fi ma yasduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su min al na daga zantuka wal af'ali da ayyuka al-muharramati na haramun saboda ba wai wani laifi suka yi suka faɗi wannan kalmomi na haramun ba sai ce bi khilafi ma iza kana sababu zawalil aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin in sababin gushewar hankalin da kuma rinjayen ya zamanto wani al'amari ne na haramun ai ku al'amari ne na haramun tunda sa ku ake a ɗaki har ku ce ku Allah ne tarbiyya ake muku a baku abubuwa ku ja kun kai kun yi husuli shine ku ce kuɗin Allah ne kaga wannan kafirci ne ma ba ma haramun ba waye ce ta nan ake sanin Allah bayan ya zo kuma yake cewa wa kama annahu la junaha alaihim kamar yadda babu laifi gare su sai ce fala ya juzu likiti da ubihim baya halatta ai koyi da su yau wani zai zo ku sashe ce shi Allah ne a gobe ma wani ya zo ku bashi wancan yayi koyi da wancan wancan yayi koyi da wancan ibn taimiya kuma yana cewa waɗanda suka faɗi irin wannan zantukan fala ya juzu likiti da ubihin baya halatta a koyi da su wala hamlu kalamihim ko kuma a ɗauzancen su, wa fi'alihim da ayyukansu ala sihhata akan daidai ba daidai suka yi ba to kaga wannan kenan sannan mu ƙara komawa akwai wani abu da zan ƙara nuna ma nan kaga na nuna ma Ibn taimiyya ya ce ba daidai ba ne shehunanku sun ce tauhidi ne sannan abu na biyu da zan ƙara nuna ma bambanci shine shehu ibrahim ya ce allah yana magana akan harshen mutane to Ibn taimiyya a wajensa duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne da ittifaki na musulmai ka ce wai allah ya yi magana akan harshen wani halitta to wannan kafirci ne tsantsa gashi nan cikin majmu'ul fatawa gashi nan cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na biyu shafi na 481 gashi gashi in yi ma dalla-dalla gashi shekul islam ibn taimiyya ke cewa wa man ƙala gashi daga nan ya ce wa man ƙala duk wanda ya ce inna allaha lallai allah na taƙa ala lisanin halaji ya yi magana a kan harshen hallaj wa annal kalamal masmu'a min hallaji lalle kuma zancen nan da aka ji daga hallaju kana kalamallahi ya kasance zancen Allah ne wa kana Allahu huwal a ala lisanihi Allah ne ya zamanto ya yi magana akan harshen hallajin hallajin ya ce anallahu ya ce ni ne Allah ibn taimiya zai faɗi hukuncin wanda ya faɗa ka ya ce fahuwa kafirun shi ɗin kafiri ne bittifaƙil musulmina da ittifaƙi na musulmai wanda ya ce Allah ne ya yi magana a kan harshen hallaju sai ya ce fa'inna Allah ya ce lallai shi Allah in ji ibn taimiya la ya hillu fil bashari baya shiga jikin mutane fa wala takallama an gane wala ya takallamu ya kamata ya zamanto wala ya takallamu ala lisani basharin hakan nan baya yin magana wala ya takallamu hakan nan baya yin magana ala lisani basharin akan harshen mutane in ji ibn taimiyya baya magana shi Allah akan harshen mutum amma mai shehu ibrahim ya ce tsaya in nuna ma ka gani ya ce ai hatta ma bushiya din nan Allah ne ya yi magana a kan ta, nan haka Allah zai yi magana a kan harshen mutum ibn taimiyya ce duk wanda ya faɗi wannan kafiri ne zindiki ne gashi na nuna ma inda ibn taimiyya ya ce fahuwa kafirin bittifa'il musulmi na ko to cikin jawahirin rasa'il gashi shehu ibrahim gashi yake faɗi yake cewa in mutum ya ce shi allah ne sai ce walaisa huwa mutakallim ba shi ne yake yin magana ba nan mu faro daga nan ya ce wa iza wasala sayar attafa ne fizzati la ya ji dukkan illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana ai da nawar da fil qur'ani wal insanu gharibin alayya an kawo ya yaqul la ilaha illa ana yazun anna hadha al insana yadda il uluhiyyah da nafsi inna ma nataqa al haqq ala lisanihi faqat yace mutum zai ringa shi Allah ne ba shi yake magana ba kaɗai Allah ne ya magana akan harshensa ya ce wa huwa yasma'un shi ma mutum yana jin maganar ne kama tasma'uhu minhu kamar yadda kake jin maganar daga shi ya ce wa laysa huwa almutakallim ba shi ne yake yin magana ba ya ce wallahu almutakallimu li Musa Allah ne yayi magana da annabi Musa bi lisani shajarati da harshen bishiya innani ana Allahu bishiya wai ce ita Allah ce ya ce in kana ya kadiru, in dai har ya kasance yana da iko an yantika ya yi magana bilisani shajarat da harshen bishiya ta ƙulu ta ce ni an Allahu ni ce Allah fa huwa ƙadirin to shi mai iko ne ala an yantika akan ya yi magana bilisani adamiyin da harshe na ɗan adam ni an Allah mutum ya ce shi Allah ne to ibn taymiya ya ce wannan magana da shehu ibrahim ya faɗi ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa juz'in na biyu shafi na ya yace wa man qala ibn taymiya ce duk wanda yace inna allaha Lallai allah na taqa ala lisanil hallaj yayi magana akan harshen hallaj wa annal kalamal masmu'a min hallaji lallai zancen nan da aka ji daga hallaju kana kalamallahi zancen allah ne wa kana Allah huwal qa'ila ala lisani Allah ne ya kasance yayi magana akan harshen Allajin Anallahu Allah halaji ya ni ne Allah Ibn Taymiyyah ya ce fa huwa kafirin wannan kafiri ne bittifaqil muslimina da ittifaqin musulmai wannan kafiri ne yace fa inna Allah lalle Allah la yahillu fil bashari baya shiga jikin mutum wala ya takalla takallamu ala lisani basharin baya magana akan harshen mutane Ya yace walakin sai dai yursulu rusula Allah yana aiko da manzanni ne mala'iku bi kalamihi da zancensa kaga yanda Allah yake yi kaga a ka'ida ibn taimiyya wancan kafirci ne shehu ya faɗi wancan kafirci ne shehu ya faɗi a ka'idar ibn taimiyya mu ƙara komawa abu na biyu kenan da na nuna ma bambanci in ringa ina dan na ga wato ba kwa fahimtar karatun abu na ɗaya da na ce shi ne. a wajen ibnu taimiyya duk wanda yanayi ya zo masa ya faɗi wata magana ta kafirci ko ya ce shi Allah ne ko ya ce tsarki ya tabbata gare shi a wajen ibnu taimiyya abin da ya yi saɓa wa shari'a ne abin da ya yi haramun ne kuma baya halatta a yi koyi da shi ko a ɗau abin da ya yi a matsayin daidai amma a wajen shehu ibrahim ya ce tauhidi ne tauhidi ne ma eh tauhidi ne ka ce kai allah ne a wannan lokacin allah ne ke magana ba kai kake magana ba fana'i kai abu na farko kenan abu na biyu kuma shine ibn taimiyya ya ce dukkanin wanda ya ce Allah ne ya magana a harshen hallaji hallaji ya ce shi Allah ne wannan kafiri ne da ittifaƙin musulmai shehu ibrahim kuma ya ce ai Allah yana magana akan harshen mutane wai haka Allah ya yi magana akan harshen bishiya bishiya ta ce inna ni an Allah kaga wannan bambanci na nawa kenan bambanci na biyu sai mu je bambanci na uku a cikin wannan tauhidi naku a cikin wannan tauhidi naku kuna cewa Allah bawa ne bawa ma Allah ne eh zan nuna kuna cewa Allah bawa ne haka ma bawa Allah ne haka kuke faɗi cikin wannan fana'in shine tauhidin nan naku da Allah da bawa sun haɗi to mu koma shekul islam ibn taimiyya ko mu fara nuna naku gashi shehu ibrahim ya ce mafi girman abin ma da sufaye suke faɗi na daga wannan suna cewa ai allah bawa ne bawa ma allah ne gashi cikin kashifin ilbasa an faidatul khatimi abil abbasi ka gan shi ko ka gan shi kashifin ilbasi an faidatul khatimi abil abbasi tsaya ka ga wajen yana kawo irin zantuka da suke na kafurci. ya ce wa azamu min zalika yana daga mafi girma ma fiye da haka ƙaunuhun faɗinsu su sufaye su ce arrabbu abdun allah bawa ne wal abdu rabbun shi ma bawa allah ne sai ya ce fa'iza sami a haza malla zauƙa dahu ya ce wanda ba shi da zauƙi in ya ji wannan an ce allah bawa ne ya ce mara bi ƙatili ƙa'ilihi sai ya yi umarni da a kashe wanda ya ce Allah bawa ne wa zabhihi ya yi umarni a yanka shi saboda ya ce Allah bawa ne sai ya ce wa iza rafa muradahum idan kuma ya san munfassu na cewa bizalika da cewa Allah bawa ne shine wai annal abda cewa bawa iza bazala nafsahu li maulahu in ya baza kansa wa ubangijinsa wa faniya fi mardatihi ya kuma yi fana'i cikin yardar Allah wa gaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi sannan ya faku an gane ga shuhudin Allah gabarin shuhudin kansa mallakahu mulkan kabiran Allah sai ya mallaka masa mulki mai girma waje alal amra biyadihi ya sanya ma dukkanin al'amari a hannunsa hatta innahu iza qala lishay'i kun kana hatta ma in yace wa abu kun kasance kana sai wannan abin ya kasance ni takwinil mukawwini ta'ala wai saboda kasancewar ko kasantawar mai kasantawa shine Allah sai abin ya kasance ashe da shehu ibrahim ya ce Allah ya bashi kunfa ya kunu ya riga ya zama Allah ne sai Allah ya bashi kunfa ya kunu shine ma'ana cewa ar-rabbu abdu wal abdu rabbul kenan in bawa ya baza kansa wa neman yardar Allah cikin yardar Allah ya ƙara ya fana'i to sai Allah ya sanya al'amari a hannunsa ya ba shi mulki mai girma hatta iza ƙala lishai'i kun har in ya ce wa abu kun kasance kana kana sai wannan abin ya kasance wato nan shehu ibrahim yana gaya ma da yake cewa ƙadi khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila suwifi to a wannan lokacin ya zama Allah ne ke sa Allah sai ya ba shi kunfa ya kunu dan gashi ce wa a'azamu min zalika ƙauluhu mafi girma ma daga irin zantukan da suke shi ne su cewa an rabbu abdun Allah bawa ne wal abdu rabbun bawa ma Allah ne yace za su sami'a haza man la zauqa lahu wanda ba shi da zauki in yaji ji sufi yana Allah bawa ne ya ce amara bi Katile qa'ilihi sai umarni a kashe wanda ya ce Allah bawa ne wa ya yayi umarni a yanka shi sai ya ce wa iza arafa muradahum idan kuma ya san munfassu cewa Allah bawa ne yace shine annal abda cewa bawa iza bazala nafsa huli maulahu in ya baza kansa wa Allah wa faniya fi mardatihi ya ƙare cikin yardar Allah wa gaba bi shuhudihi an shuhudi nafsihi ya ɓuya ga shuhudin Allah ga barin shuhudin kansa ya ce mallakahu mulkan kabiran sai Allah ya mallaka masa mulki babba waje al'amura yi, Allah ya sanya dukkanin al'amari a hannunsa hatta iza ƙala lishai'i kun har in ya ce wa wani abu kasance kana sai wannan abu ya kasance litakwinil mukawwin lahu ta'ala ji ko ashe lokacin da shehu ibrahim yake ta saƙaniyar latifu na hawa kankan warrabu a tsani makama kunkun a lokacin ya zama Allah kenan da yake cewa qad ne bil ilmi wata tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi a lokacin ya zama Allah kenan saboda ya baza kansa wa neman yardar Allah ya yi shuhudi na Allah ga barin shuhudin kansa shi yasa Allah sai ya mallaka masa wannan mulki mai girma Allah ya sanya duk al'amari a hannunsa shine har in yace abu ya kasance sai ya kasance to kaga anan cewa wai in an yi fana'i a ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne a wajen ibn taymiya wannan tsantsar kafirci ne abu na uku kenan a wajen ibn taymiya wannan tsantsar kafirci ne an gane a wajen ibn taymiya wannan tsantsar kafirci ne a wajen ibn taymiya tsaya kuma in wannan tsaya in nuno muku wajen a wajen ibn taimiyya tsantsar kafirci ne eh. a wajen ibn taimiyya tsantsar kafirci ne shi yasa wallahi ko da ma dan dariƙa ma ba shi da kunya ma ni ban san yadda za a yi nan kana neman ba wa kafircinku kariya ba wai ka je gurin shekul islam ibn taimiyya wallahi ni ban san ma yanda ma ni mutum ma zai je ba gashi to a anan tsa'in nuna ma gurin da yake cewa wanda yake faɗin wannan a cikin fana'i cewa arrabbu abdun wal abdu rabbun to wannan fana'i ne na zindiƙai na kafirai gashi cikin majmu'in fatawa kaga dai na nuna ma shi cikin littafin shehu ibrahim ko duk yanda kuka fito ku yi shirme wani tonan asiri kuke wa shehunai gashi yanzu cikin nan gashi majmu'ul fatawa ne mujalladi na goma shafi na 222 sai ya ce wa amman nau'u Salis, ibn taymiya ce amma nau'i na biyu mimma qad yusamma fana'an daga cikin abin da akan iya a kirawo shi da fana'i ya ce huwa an ya shahada shine bawa ya ga Allah maujuda illallah cewa babu samamme sai Allah wa anna wujudal khaliqi lallai samuwar Allah huwa wujudul makhluqi shine kuma samuwar abin halitta fala farqa a wannan fana'in babu bambanci bainar rabbi wal abdi tsakanin Allah da bawa ba bambanci tsakanin Allah da bawa to wannan fana'in wani irin fana'i ne sai ibnu taymiya ce fa haza wannan fana wa ahlid dalali fana'i ne na ma'abota bata wal ilhadi da masu ilhadi alwaƙi na filhululi wal ittihadi wa'anda suka fada cikin hululi da ittihadi shine Allah maujuda illallah kaga wannan fana'in fana'i ne na 'yan kowa Allah na masu aƙidar wahadatul wujudi to tsaya kaga wannan fana'in tsaya ka ga wannan fana'in la maujuda illallah ko to tsaya ka gan shi cikin firiya da tafsir la maujuda illallah tsaya ka gan shi shi yasa duk lokacin da kuka yi wani wauta shi wani kuke ƙara tonawa asiri ka gan shi nan ko eh, ka gan shi ko cikin firiya da tafsir ko to tsaya ka ga wannan fana'in tsaya ka gan shi wannan fana'in tsaya ka gan shi ka gan shi ko kaga cikin mujalladi na ɗaya ko firiya da tafsir to tsaya ka ga wannan fana'in Allah maujuda illallah ko shine ma tauhidin wayanda suka yi wusuli a wajen ku yace wa tauhidul wasilina tauhidin wayanda suka yi suka yi wusuli ma'ana la ilaha illallah indahum ma'ana la ilaha illallah a wajen su la mawjuda bi si wallahi, kaji la mawjuda bi si wallahi shine fadin ibnu taymiya anan shine mutum in yi fana'in an ya sha da Allah mawjuda illallah cewa babu saman me sai Allah shine kuma inda yake cewa fala farka a wannan fana'in babu bambanci bainar rabbi wal abdi tsakanin Allah da bawa babu bambanci shine nan kuma inda na kawo shehu ibrahim gashi yake cewa kaga yake cewa wa zama min zalika qauluhum ar-rabbu abdun wal abdu rabbun mafi girma ma daga haka shine faɗin sufaye cewa an rabbu abdun wal abdu rabbun Allah bawa ne bawa ma Allah ne sai ya ce fa idza sami'a haza man la wanda ba shi da zauki in ya ji wannan sun ce Allah bawa ne amara bi qatl qa'ilihi wa Zabihi. kawai sai umarni a kashe wanda ya faɗi wannan wai wa idza arafa muradahum in ya san nufin su bizalika da hakan cewa Allah bawa ne ba wani abin da kake nufi ka ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne a ce wai da wata manufa magana ce ta kafirci shine annal abda iza bazala nafsahu li maulahu wa fani fi mardati wa ghaba bi shu'udi an shu'udi nafsihi mallakahu mulkan kabiran sai Allah ya bashi mulki mai girma waje alal amra biyadi hatta innahu iza qala li shay'i kun kana li takwinil mukawwini to annan ibn taymiya ke ta suna cewa ba bambanci tsakanin Allah da bawa wannan fana'in wannan irin fana'i ne sai ibn taymiya ya ce yace fa haza fana wa ahli dalali wannan fana'i ne na ma'abuta bata wal ilhadi da masu ilhadi waqi'ina fil hululi wal ittihadi wa'anda suka shiga cikin hululi da ittihadi abu nawa kenan abu uku ai ka ballo wa kanka ruwa abu uku kenan abu uku kenan zan ringa ina maimaita ma dan na gaba ku fahimtar karatu abu na ɗaya da na fara shi ne ibn taimiyya ya ce in yanayi ma ya zo ma ka ce anil haƙu ko kuma subhani ko kuma mafin jubbati illallah ya ce wannan zancen ya saba wa shari'a zance ne na haramun idan sababin da ya kai ka ba haramun bane to babu laifi gare ka amma dai abin da kake faɗi ya saba wa shari'a abu ne na haramun sa'annan kuma baya halatta a koyi da kai amma ku kuma kuka ce tauhidi ne eh, fahuna ka tauhidul khalis nan ne ma tauhidi tsantsa ka ce kai Allah ne sannan abu na biyu a wajen ku Allah yana magana a harshen mutum ibn taymiya ce duk wanda ya ce haka kafiri ne da hallaji ya ce anallahu ne Allah anallahu ne Allah ya ce duk wanda ma ya ce haka wannan kafiri ne abu na nau kenan abu na biyu sai abu na uku wannan fana'in a cikinsa kuke cewa Allah bawa ne bawa ma Allah ne a wajen ibn taimiyya wannan kafirci ne kuma wannan fana'i ne na waɗanda suke ma'abuta ɓata waɗanda suka afka cikin alittihad da alhulul to in ɗan baku ka san na can da nake cewa ai cewa mutum zai ce shi kaza kaza ne ai Allah haka shehu ibrahim ya faɗi har yake ba wa hallaju uzuri za'in nuna muku wajen a cikin kashful ilbasi yake ba wa hallaju uzuri ya ce haka ya kamata a udurce dangane da hallaju ai da ya ce anal haƙuɗin ɗin nan Allah ne yake magana shi hikayar zancen Allah yake aka shehu ibrahim ya faɗi gashi ce ga gashi bil ilbasi gashi an faidatul khatim abul abbasi gashi wallahi sai mun rusa ɗariƙa gashi kaga cikin shafi na ɗari biyu da hamsin daidai to za ka ji abin da yake cewa kaga yake cewa qala yace ma huki an abi yazidin radiyallahu anhu min qawlihi subhani yace hasha Allah an yu'taqada fi abi yazid an ya yaqula zalika illa ala ma'ana al-hikayati an ta'ala kaji a ce abu yazid ya faɗi wannan abu ai zai yi a ƙudurce gare shi ba cewa shi ya faɗi wannan abin ai ba zai faɗi ba illa ala ma'anar ta anillahi ta'ala sai dai akan ma'anar hikaya yake daga Allah hikaya yake daga Allah shi ba shi ne ya faɗi ba kamar sifika ce ta Allah ƙara ya ce wa zalika shehu ya ce hakan irin wannan ya ce mimma bagi an yi utakada yana daga abin da ya kamata a ƙudurce filhallaji a cikin hallaju rahimahullahu Allah ya masa in ji shi shewin fi qaulihi cikin faɗin sa anal kaji wai hallaji da ya ce anal haqqu shi ma abin da ya kamata a yi masa a ɗauke shi ala ma'anar hikayati lahi ta'ala to ibnu taimiyya ce duk wanda ya ce haka kafiri ne da hallaji shi ne Allah a ce wai Allah ne ya yi magana a kan harshensa ala ma'anar hikayati kenan ya ce wannan kafiri ne shi bittifaƙil musulmi na kaga abu na nawa kenan abu na uku kenan kai tsaya in ban muku haka zan ci gaba da biya ma karatu zan sa number kira zan ci gaba da biya ma in ban muku haka ai ka ƙara tono wa ku asiri in ban maka haka zan kara maimaita ma talhisan abu na farko shine a wajen shewunan ku ka ce kai Allah ne ma tauhidi kai kai fana'i ma tauhidi kenan eh kai ka kare daman fana'in su shine la mawjuda illa Allah akwai alwujudul haqiqi akwai al akwai alwujudul majazi kai dinnan khayal ne wahami ne kai waham ne kai khayal ne kai la wujuda laka an gane wa innamal mawjudu huwa Allah a yayin wannan fana'i shine alwujudul hakiki ke tabbata to wannan shine tauhidi shine shehu tijjani ke ca haqiqatut tauhid la tudraku li annaka ma dumta taqulu mawjudun wallahu mawjudun fasamma isnana aina tauhid yace la tauhida illa iza kana tauhidu lillahi billahi ilallahi ko billahi lillahi ilallah ya ce wal abdu la da lahu fihi wala makharaj a lokacin fa ba batun bawa ake ba batun Allah ake kawai a wannan tauhidin batun Allah ake kawai ba batun bawa ba shi bawa ba shi da mashiga ko mafita ba shi da tattabis Allah ne ke aiki a wannan lokacin ana kafirci ne haka kuma yace kaga abu na farko kenan shi ya ce in mutum yanayi ya zo masa ba shi fa ya nema ba ba yanayi ne ya zo masa sai ya faɗi haka ya ce to haramun ya faɗi abin da ya faɗi ya saɓa wa shari'a kuma baya halatta a koyi da shi shewunanku suka ce tauhidi ya yi ma shine hakikanin tauhidi ya yi fana'in nan komai ya zamanto babu sai Allah suka ce tauhidi kenan na ɗaya kenan gaba na biyu suka ce in mutum ya shiga yayin fana'in nan Allah ne ke magana akan harshensa haka ma hallaju maganar da ya yi alama anal hikayata anallahi ne in ji shehu ibrahim na nuna wajen ibn taimiyya ce duk wanda ya ce Allah shi ya magana akan harshen hallaju hallaji ya ce anallahu zancen da aka ji na hallaju ne ya ce fahuwa kafirun bittifakil musulmi na duk wanda ya faɗa aka kafiri ne in ji ibn taimiyya abu na biyu kenan sannan abu na uku a yayin fana'in ku ne kuke cewa arrabba abdul wal abdu rabbun ibn taimiyya ya ce wannan kuma fana'in fana'i ne na ahalin dalal wal ilhad ma'abuta bata da ilhadi na fil hululi wal ittihad wa'anda suka shiga cikin hululi da ittihadi suna cewa ar-rabbu abdun wal abdu rabbun hashewu yace fa idza sami'a haza man la zawqa lahu amara bi qatl qa'ilihi wa dhabihi wanda ba shi da zauki in yaji ka ce Allah bawa ne bawa ma Allah ne yace in baka da zauki sai kai umarni a kashe wanda ya faɗi na ganin haka zan ɗan bakka guda uku zan ci gaba da baku karatu da haka zan ɗau waya kira Allah ya sa ku kira na san kai dai kaza wa kaza na tabbata kai dai kan za ka zo ka karɓi maganin ka ba na tabbata amma zan ajiye ma shi in ka ƙara shigowa isha fm zan ajiye ma amma da Allah ka shigo min nauka dan Allah wallahi so nake in baka magani a dan Allah ka ka zo min da hauka irin na ran nan dan Allah ka zo a nitse ka sha maganin ka cikin kwanciyar hankali dan Allah tsaya in sa waya abu uku ne iyaka karansa ma ya ishe ku abu uku e ga number nan ta whatsapp kawai ake kira e abu uku ne e abu uku kawai muka tattauna e abu uku ne laban da ma ɗariƙa ma suna fama da jahilci irin su kaza wa kaza ai tantiran jahilai ne ya ce au ma fi jubati lai sun lai kawai dan dai kawai ɗariƙan ne ga sunan ne in kuma kana so na ƙara ma alakura zan ƙara ma alakura amma mu bar shi a haka abu uku muka yi a nan abu uku muka yi E, abu uku muka gashi nan fa mun sa nan ba kira ba abu uku muka ya ishe ku haka abu uku muka ya isa Eh, za mu zo mu kare amma mu bar shi a uku eh, mu ku a uku haka za mu ta bambanta muku za mu zo gurin da eh, shehu tijjani ke cewa duk wanda ya bauta ta gunki allah ya bauta ta wa ji ibn taymiya akan abin da zai ce ne ji abin da ibnu taymiya zai ce assalamu alaikum wa alaikum salam wallahi alhamdulillah ɗan uwa ya ibada ya wajen alhamdulillah yawa halin kare daga wannan kajura masha Allah Aboki na dai daga nan kajura na'am shek a to masha na'am ya shek da ce. ka ji karar wannan ɗanka karatunka na live na'am na'am to masha Allah ka ƙara da wasu abubuwa sosai ya ji a cikin wannan karatun naka na'am na ce ta abin nufi ne a nan ya shek akwai wani malami na shi ɗan ɗaliƙa ne malam wani ɗan malami to ɗan ɗaliƙa ne to shi yadda yake nuna min cewa kullum yan izala yan ahlus sunna su ne fa kafirai inda yake nuna min cewa hamsan yake bani da irin abubuwa na zamani su ne masu kudin gari to kuma shi addinin musulunci ai na talakawa ne dama ita eh, bani misali da wani abubuwan wai a zamanin annabi ai talakawa ne suka bisa sa ba masu kudi ba malam sai dan fara samun dukkan tafilit a kan dai irin abubuwa da yake sassaka mu malam ya rage malamin nan to kaga wannan abun mu wato akwai nau'i ma na to Allah dai ya sa mu dace amma sai ka tambaye shi ka ce su na usman talakawa ne ko masu kuɗi ne na gaskiya ne kaga sai ma bayani na nan tun to Allah ya saka da alkhairi ga Malam Ahmad na ga yana kira ina jin shiri yake kira assalamu alaikum akarmakallahu assalamu alaikum akarmakallahu alaikum salam ba jina ana jin kamala ahmad al'ilmu zinatul fata ba ni ke kenan na jawahiri kai Allah ya biya ka da gidan aljanna akramaka Allah Allah ya biya mu gaba ɗaya shek eh, shi wannan mutum kawai in ba don ire-iren sa ba shi kam ai bai da musta wanda zaka ka har kan shi kai karatu wallahi abin da nake cewa amma eh wallahi shubuhan ne kawai kila ko akwai waya na shubuhan da dauke su baka ba Wani ba wannan ai bai ma kai wallahi ka zana kai karatu a sa ba gaskiya ne wallahi wallahi a ne kuma wai ibn taymiya ne ma gundo dogoro yanzu akan wannan masalar <laughs> waya da ibn taymiya za da a kafa mana hujja waya kan inganci wannan shi? wannan magana na ji shekarun jiya na magana kawai wani abu ne shi ya shige gaba ba samu na kira ba wannan maganar kini an wuce gurinta ibn taymiya a guri takwas sai wannan maganar ma fil jibata illallah magana da zai kawo ya hukunci akan sa guri takwas a cikin minhajus sunnat nabawiyya juzu na biyar shafi ta dari biyu da arba'in da tara kamar yadda kamar shi shai ibrahim ya yake magana shi ne an gaya da ake neman matlabu ridal da yake magana hmm. ya ce wa minan nasi man yaj'alu hadha al-fana'a huwa al-gayatu lati ilai ilayha rarifin. ce hmm. daga mutane kowa suke ganin wannan shi ne gaya da ma arifai suke suke hawa kanta neman ta suke hannu bibi wannan wata gaya ce da ake neman ta yace wa hadha adafu adafu min alladhi qabla wannan ya mafi wancan din rauni ma hmm. don ya kawo kashe kashe fana ne da shi hmm. ma yuzkaru anna bi yadihi bustami min qawli ma fil jubbati illa Allah wa ya abu yazid ana atlubu abu yazid Haɗa mun zukada waƙa da sana. Waɗannan wanzami ka hau. Na yi da haka da Amadu hala an na kuka min haɗa babu. Wai haɗa yau ka na a ina kuka izo afanka an kara haɗa? Ka haɗa wa nan ku aka yace. Ka ji ko? wanda ake yi. Duk wanda ake yi wani fannawa kayayyace ce, ka haɗa wa nan ku Kamar yadda shehu Ibrahim shehu. haka shehu Ibrahim ya فهناك التوحيد kalisu الذي هو مطلب الرجال مطلب أي شيء غاية eh shi ne shi yanzu neman wasu ke yanzu wannan wani matsayi ne wanda ake neman ta amma kuma ga shi mutum ya wannan ko kafirci ne kai sai kafirci ne duk mai wannan maganar kafirci yake magana ai a cikin majalisar fata majalisar na takwas shafi ta dare uku da goma sha uku da ya kana magana yace walakin qatluhu wajibu fi zahiri Ya ce mai wannan magana kai shi wajibi ne a zahiri kaji kwarai kuwa akan wannan magana mai ya kawo wannan magana walidina korona ana bi yazid wa ghairihi kalimat min al-ittihad al-khas wa nafi al-farqi ويعذرونه في ذلك يقولون إنه غاب عقله حتى قال أنا الحق وسبحانه في الجبة إلا الله ويقولون إن الحب إذا كوي على صاحبه وكان قلبه ضعيفا يغيب بمحبوبه عن حبه وبموجوده عن موجوده أنا يجي أنا فدينا يجي يقولون سنة فدي حقا سيرة أكاشة تحدنا كاب سيجي قتله ولكن قتله واجب في الظاهر كشة وانا وانا وانا وانا الظاهر واجب ينجي wannan babban magani wanda za wai za dauka ibn taimiyya ba kamar da kafa an ba yawa wata yin da yan da ba ma za ka dauki ibn taimiyya ma sai hujja kan wannan babin wallahi ai ka gama tafiya wallahi Allah ya biya ka da gidan aljanna jazakumullahu khairan asanallahu ah, ilaikum shek shukran jazakumullahu khairan shek amin amin eh, wallahi haka ne abin da malam ahmad ya ce to ai ma'ana kana ji idan suka zo ba sa tsayawa a yi karatu mahaukata suke zama ai kaga kamar kaza wa kaza ai haukace mun ya yi kuma abin da zai baka mamaki kaza wa kaza fa da yazo tsayawa yi, sai da ya gama fa har malam Muhammad ya tashi fa ni da shi ne kawai amma na shiru amma ina buɗe magana ina buɗe baki zan yi magana sai zama mahaukaci kawai ya zame min mahaukaci assalamu alaikum wa alaikum assalam malam barka da wani alhamdulillah ya gida ya ibada lafiya kalo malam na'am ina ina kan layi ko eh kana kan layi ana jin ka sosai eh kana magana da Shaibu daga nan Shaibu Ilyasu daga nan kasar Cote d'Ivoire to malam Shaibu ina jin ka ina maka fata alkhairi to ni ma ina ma fata alkhairi malam Shaibu eh malam ba dan da ya zama to kuna saita mutane ba ai wannan sai mu ce ku kyale shiga kada ku bata lokacin ku kan shi dan bai san komai ba wannan jahili ne kawai wallahi ni ma na san da haka to amma zaka ga ai yana tara wani kawai wannan eh, dole sai an yake shi saboda dole wannan bata da yake aza mutane akan ta gaskiya dole na aihuwa ma akan shi dole a gada kar ya ci gaba da yada wannan bata da yake sa mutane akan ta to amma za ka ga ai akwai alama hauka tattare da shi wallahi Allah Allah shirye shi amin amin amin amin da za ku malam muna godiya kuma da muna godiya da famar da kuke to Allah ya saka ma da alkhairi kai ma jazakumullahu khair assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah na'am dan wadawa muke magana sunana bashir usman to malam bashir usman muna jin ka da ala malam jiya eh, malam anas ya yi program a dabo tv na'am ya yayi yana yayi yayi mukawala da shi a wani malam yana mai magana akan wai shi ibrahim inyas bai ce shi annabi wani eh wallahi dai shi to dazu da wa dan uwa za ka da safe maka sharing din wani bidiyo eh, ba ka samu ka duba bidiyon ba ne eh zan duba to insha Allah zan duba yawwa wannan bidiyon bidiyon in ya ne da shi yana kiran kan shi shi annabi sai dai yana faɗa da yaren ne saboda ni dan Najeriya ne amma ba na Najeriya ina wata kasa kusa da eh, eh, Senegal ina jin yaren da yake faɗa amma Allah da kuka kai filayin bidiyon za ka ji ta yanda yake cewa shi annabi ne amma matsalan da yake gurin na duba nan mana Anas in tura mai saboda ko da leta ne ya zo ya yi bidiyo akan abu ya yi saki bidiyo saboda cewa yana program na kira na kira samu an daga kira na ba ok to ba matsala zan duba zan gaya masa insha Allah eh, kudan ya kuri wannan ya dan fita daga tofik amma in Allah ya da zan wannan sako bayar assalamu alaikum wa alaikum salam ina shiga bala barka da aiki barka da himma ya gida ya ibada ya wannan eh na suna na Abubakar Abdullahi daga Kaduna to malam Abubakar Abdullahi wallahi daga Kaduna malam masha Allah malam Abubakar wallahi Allan da farko tun da lokacin da ya bugo wa malam lawal eh, aka tambaye shi jimla kamar yadda dishi ya kasa wanda kuka zo kuna wannan karan jiya sai ka dan ce shi ma ka sai dan ji nauyi to amma kuma maganganun shi ne yau da kasa din nan sai kuma duka sai ka zaba ka wani abu kace mutum jahili da gaske in ka kace mutum ma ka shi ma ni na yadda kuma a sakan maka kuma yanzu a'a wallahi malam ina Allah na saka maka don da lokacin da kace mai asan mu a halin suna da ta dan faɗi magana mai dan nauyi saboda tarbiyyar mu zaka dan ji wani jin mm. amma kuma yau da ka nuna wannan abu da jahilci shi ya fito a wajen ya fito gaba ɗaya zai na mika sa kuma wallahi zai na mika mai malam Ok, yanzu ka tabbatar kaza wa kaza dai mahaukaci ne. da gaske kuwa malam ɗari bisa ɗari ma kuwa ana ɗan bashi wai uzurin nan ni da kuma wallahi har so ya salam kana da matsalar network wallahi duk wanda na ce wa jahili wallahi ba ina faɗi ba ne bisa san zuciya wallahi kuma duk wanda zai min adalci duk wanda na manna wa kalmar jahili wallahi sai ya ga jahilin wallahi haka dukkanin wanda na manna wa kalmar mahaukaci wallahi sai ya tabbata mahaukaci ne wallahi saboda ba faɗe nake bisa son zuciya ba idan na faɗi ba haka yake ba riba me zan samu haka wani wanda na ce wa jahili wani mai na hamadahu ai na ce masa jahili wani suke ganin ya zan ce masa jahili daga ka saurare shi za ka jiyo ƙanshin afkar na boko haramun tattare da shi na ji yana sa wani bidiyo ma yana bayanin wai shi da awarsa wai manhajin da wai ba irin da'awa ne na malaman ƙasan nan ba kuma wai a haka ahli sunna ne shi yana faɗi da kansa kuma in ka saurare shi sai ka jiyo ƙanshin fikirar boko haramun a cikin zantukansa tantirin jahili ne amma saboda ɗalibai ba karatu suke ba kawai su abin da suka ɗauka daga mutum ya zo ya zazzagi 'yan ɗariƙa ya ce shehu tijjani kaza shehu ibrahim kaza kawai yiwu shi kenan ahali sunna ne taimakon sunna zai yi sunna ba ta bukatar irin wa'annan sunna masu karatu take bukata masu ilimi masu fahimtar haƙiƙanin manhajin Ina abin da ahli suna suke wannan ba kawai daga mutum ya zo ya sa kyamara shehu tijjani kafuri ne shehu ibrahim kafuri ne shehu ɗar kawai shi kenan a'a ai yana kishin sunna ba haka ake tafiyar halin sunna ba tafiya ce ta karatu wala duk wanda na ce wa jahili ne baka isa ka ce ba jahili ba ne sai dai kawai wani ra'ayi naka kaji wannan bawan allah ya ce da na ce wa kaza wa kaza jahili mahaukaci ya ce shi da bai yadda ba gaskiya bai sallama mun ba ya ce amma ina danna bidiyonsa da ya ji sai ya tabbatar da cewa eh mahaukacin ne eh jahilin ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am Allah ji ana ji na sosai Yau yawa ana jin ka yanzu wallahi malam duk wanda ka nada mai kuma ina jin kana da matsalar network amma ba matsala insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na malam ina ne ina gajiya rabiu ne a malam rabiu ya gida shehun faransa kenan ya gida alhamdulillah alhamdulillah wallahi malam ya iyali ya kokari to alhamdulillah gashi nan muna ciki da hakuri kuma da wayannan mutanen to wallahi haka ake ta fama Allah ya shirye su amin amin wallahi mutanen nan ba don dai Allah ya sa ma kuna da hakuri ba gaskiya fa malam abun ba sai a hankali eh eh ai wallahi ba don kuna da hakuri ba abun ba sai a hankali Allah ku to wallahi ko malam yanzu kaga shi wannan mutumi duk da kokarin da malam muhammad ya yi ranar nan ya ba shi lokaci ya bata mana lokaci ya ki tsayawa a guri ɗaya na juyi ya ki tsayawa a karanto mushi gurin wai kuma sai ya tafi can sai ya kafa wutan malam abdulwahab yana makaranti ina ruwan malam abdulwahab da wannan karatu da aka yi a isha saboda allah in dai akwai adalci mahaukaci ne fa akwai hauka wallahi akwai hauka kuma akwai akwai akwai janwo wa kai rigima ah. akwai janyo kai rigima wato abin da yasa na ce akwai kaga karatun da yake ta a shagon nashi ma juyin ya ta yi sai kuma yana maganin masallacinka yana maganin waye yana maganin waye yana zage-zage yin saboda Allah waɗannan mutane da suke gaban shi wasu yadda yanzu wai karatu yayi to kaga da jahilai ne za su ɗauka karatu ya yi Allah sarki wallahi ka za su ɗauka abun mamaki wallah malam abun mamaki abun tausayi ka san ni sai na kalle shi gaba ɗaya sai bani tausayi wallahi sai bani tausayi ya batar kuma yana batarwa kuma ya ki yadda ya san cewa shi bin da ya ma kwata-kwata inda yi daban inda su suka yi daban ya fi karanto fa yau nan ya maimaita ya maimaita ya fi so nawa kuskure ne kuskure ne ibn taymiya ya faɗa kuskure ne ba abin su ba abin su amma kuma ya tsaya akai ya makare to shine na ce wai yanzu wayannan mutanen malam kamar yadda suke din nan wai haka aka karantar da su ko kuma su ne suka karanta da kansu da kansu suka yi fahimtar kansu da kansu suka tsaya a haka wallahi kana ji kawai jahilci ya ah. kai su zuwa ga haka ai mu ba ma cewa sharaɗi ne sai an karantar da kai littattafan malamanmu ai mu malamanmu ba wani abu suke ɓoyewa isu isu ba magana suke ta addinin manzan Allah da aka ba wani ko sai an karantar da kai littafin inda ka san ka'ida na karatu mu ka shiga kai karatu ciki kawai dai idan ba ka yi daidai ba ne za mu zo mu ce ba ka yi daidai ba abinda su kuma ba sa iya yi <laughs> mu in muka shiga cikin eh, ba sa iya zuwa su ce ba mu daidai ba mu kuma kuma ka ba kwata kwata ba kwai ya ba wai ya kareta cewa fa shi a shi a Shehu Ibrahim ya ce mutum yana zama Allah ba Allah yana zama mutum ba bai ta ba ya zo ya tabbatar da cewa wai shi ma Ibn Taymiyyah eh ya tabbatar ne kuma ya ce wai yanzu ya yadda eh hakan ne amma hmm. yanzu shi ma yana cewa ai Ibn Taymiyyah ma ya faɗa haka to yanzu kuma gashi shi ya karanto yanda ma Ibn Taymiyyah yake faɗa ba haka ba mu yanda ya fassara mun fahimci abin da yake nufi shi kuma shi da ya fassara kuma amma bai fahimci abin da ya fassara ba to akwai matsala malam wallahi kasan akwai matsala san gaskiya yanda na gan shi akwai alamar din tabin Allah ba ɗaya yake ba ina jin sun sa shi a ɗaki sun ba shi tarbiyya wala ma hukaci ne Allah ma hukaci ne a Allah ya tarbiyya ba <laughs> eh. Allah Allah ma hukaci ne <laughs> ya yi tarbiya to ya da ba ce to kuma ban gani mu a jikin shi ba ce duk wanda ya tuna ko da ke wata kila jima da ya tarbiya wallahi ma hukaci ne ai ka san na taba cewa ma ne tun fitowarsa ta farko nan jama'a suka iya sosai amma ka ga wani nan ai ya ya yarda eh. yau yau yau yau an tabbatar gaskiya kowa ya tabbatar to Allah ya shirye shi wallahi Allah ya shirye shi amin mana Allah ya saka da alkhairi amin da za mallawa khaira Allah ya sa ya gane assalamu alaikum na da muke magana sunana Umar Hudu sunanka Umar wa Hudu ok Umar Hudu muna jinka barka da himma malam barka da ita na'am barkanka dai malam Umar wadakan eh, malam ni wa'annan sai dai mu yi masa addu'a sannan kuma mabiyansu da in sun tsarkake zukatansu Allah ya ba su ikon fahimta inda hanya take ba su gaskiya ne Wadakan malami inda na kan da al'amarin kuma inda nake jin daɗi ban sai ba ku ka kalle shi ta wannan fuska malam da cewa suke babu kuskure cikin jawahirin ma'ani to yanzu sun shin sun yadda akwai kuskure tun da suke janyo ibnu taymiya suna cewa shi ma irin abin da suka yi Allah ya sa mu dace amin to in yayi ma sai ya zama hujja Allah shi ba hujja bane saboda mu ai kullun kukan gaya mana na sama da ku sukan gaya mana mu malaman ba masu mai bane suna kuskure duk kuma inda suke kuskure su yi musu addu'a Allah ya fi musu kuskuren da suka yi su ne malaman su wasa kuskure kuskuren da suka yi shi ma ibnu taymiya ya ce na ne an da nake kallon maganar su kenan mala eh wallahi sai dai addu'a kawai addu'a wallahi eh, eh, Allah Allah taimaka mala amin amin amin jazakumullahu khairan assalamu alaikum assalamu alaikum yau kan kana da matsalar network wana ga malam kaki su fa ya bugu ina jin in dai ba wai na yi batan hanya ba wa malam kaki su ya bugu za ina kiran malam kaki su wa ya bugu Assalamu alaikum. Akaramu kallahu. Na. Ka yi kira shiri ne? Alo? Shiri kai kira ne? Eh na gana shi da can nake ka ka gama ne? A'a ban dai gama ba. Ana jin ka. To masha Allah. Dama <laughs> na kirawo shiri ne lokacin da kana karatu. Eh. To abinda yake ban mamaki da shi wannan kaza wa kaza alhaji wa ne alaji alhaji ali alhaji alaji ali dinna <laughs> wallahi yayi hakuri wallahi yayi hakuri kuma abin da yasa zan ce masa yayi hakuri mm. wallahi na ji wannan bayanai da yake yi na ci karo da shi ba zan ce wai ban ji ba na ji shi wallahi to amma da na ji shi malam alkanawi na'am wallahi wallahi tallahi ɗalibin ilimi da ya gama sakandare wallahi inda yana fahimtar karatu ba zai yi fassara da ba saboda abin da ya sa mana alkanawi hmm. ka san kadiya kunu din nan kadiya kunu <laughs> ka san galibin wannan kadi idan ta zo a bayan fi'ili gari. Hmm. tana zuwa shakki ka gane mm. yakan iya yiwa to amma sai ya dinga nuna masa tabbas zai yi wallahi haka ya dinga fassarawa ban sani ba ko ka sa shi ka danna shi mutane sun ji a na sa na sa wallahi haka ya dinga fassarawa to abin da na lura ma kwata kwata mm. mutumin nan wallahi bai ma gane me ibn taymiya yake nufi ba ma a bai gane ba gaskiya wannan shine babban abin da abin abin da zan masa adalci ne wallahi bai gane ibn taymiya bai yake nufi ba sannan abu na biyu ma na alkanawi na'am ibn taymiya yana magana da mutumin da idan hankalinsa ya wuce hmm. ya rasa hankalinsa ya zo yana faɗan irin waɗannan maganganun wanda idan hankalinsa ya gushe to kaga wanda hankalinsa ya gushe ai uzurin da ibn taimiyya ya masa ba ibn taimiyya ne ya masa uzurin ba shari'a ce ta masa gaskiya ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya tabbatar da wannan uzurin da aka yi masa yanzu misali ai a gaba za ka ga ibn taimiyya har kawo wayi <laughs> irin mutumin da akuminsa ya faɗi ya ɓace a tsananin dokar daji wannan hadisin wanda hmm. manzon Allah yake cewa an a min shiddatil farhi to irin waɗannan mutanen to su ne amma ni abin da yake ban mamaki da waɗannan mutanen hmm. shi kuma shehu ibrahim fa cewa ya yi wannan mukamin ana kaiwa ne idan Allah ma wai ya yarda da kai ka kai matuka wajen yardar Allah to wannan mukamin sai ka kai shi sai ka koma kana cewa kai Allah ne to yanzu abin da nake cewa dan Allah mutane mu yi adalci duk inda wani wali zai kai matuka wajen yardar Allah dan Allah ya kai sayyidina Abubakar bai kai ba gaskiya ya kai sayyidina Umar ina ya kai sayyidina Usman ina duk mun yi ittifaki bai kai sayyidina Umar ba su ne kai sayyidina Abubakar ba to a ina sayyidina Umar da suka kai kololuwa har Allah yake magana a kansu ma har Allah ya saukar da aya ya yadda da su a ina suka taɓa wasu ne Allah a ina aka taba samu sun ce su ne Allah sannan kuma akwai waliyai tana iya yiwa wani ya ce ai saboda su waɗannan ufi qulubihim saboda zukatansu sun yi rauni ba su kai karfin sayyidina abubakar ba to akwai waliyai waɗanda suke a zamanin ibn taimiyya a lokacin da ibn taimiyya yake ko kusa da zamanin irin su sheik abdulkadir jilani su irin su junaidu ai ba su faɗi wannan ba hmm. amma kaga an su hallabi sun faɗi irin waɗannan kalmomin to shi ne abin da zai baka mamaki sannan kuma shi shehu ibrahim ba cewa ko da ya ce hunaka tauhidul khalisu sai ce allazi huwa matsalabu matsalabu me ma'anar matsalabu ibn mala mala karawi gaya ce me ma'anar matsalabu shine gaya wanda suke nema hmm. kamar dai dama su su sufaye sun dade suna neman wannan makaramin gaskiya ne kuma idan ko cikin sirrul akbar wa nurul abhar wallahi shehu ibrahim da kansa a ciki yake cewa dan ina hanya ne da sai na bude na faɗi shafin wallahi a cikin asirin akbar wa nurul abhar hmm. shehu ibrahim cewa yi duk wanda bai wusuli ya kai wa wannan mukamin ba to bai kai duk abin da ake samu na martaba na ɗiƙa tijjaniya hmm. gaskiya ne ana sai ka kai wannan mukamin sannan za ka zama ma ɗan ɗariƙa kaga kenan duk waɗannan wanda zai zo ma ya musa wannan mukamin ya musa wallahi ka ɗauke shi ba ɗan ɗariƙa ba wannan a yaren shehu ibrahim a yaren shehu ibrahim idan kuma wani ya musa za mu zo mu buɗe mu karanto wajen ina hanya ina mota a yaren ibrahim in baka kai wannan mukamin ba to a kirka ka cikin waɗanda suke ɗan ɗariƙa dole sai ka kai wannan mukamin da ake samu a dariƙa sannan za ka kai shi mm. to saboda haka kuma in ka kai wannan mukamin wani zai iya cewa to me yasa ku ji shehu nan musu faɗa ba wato abin da yasa shehu ibrahim ya ce wannan mukamin sirri ne ne sirrin aiki faɗa <laughs> wa iyamu wa ikmani sirri ila gairi ahlihi eh, wajibu katmul asrari sai wa izharu shay'atin to ku sun rika sai ku bayyana shari'ar manzan Allah dan Allah ka duba na ha'inci wato a ɓoye sirri sai a bayyana shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba Allah ya kiyaye amin malam Allah ya kiyaye Allah ya saka da alheri malam alkanami Allah ya saka amin amin amin akarmakallahu ai akarmakallahu Allah ya saka da alkhairi to malam yayi mudakhala tayyiba qayyuma akwai waɗanda suke kira za wannan na ga wannan yana yana kira ku bari za mu ɗan ɗauki waɗansu akwai wani waje da zan ƙara muku alakuru shehu tijjani ya ce duk wanda ya bautata wa gunki allah ya bautata to ibn taimiyya zai tabbatar da waɗancan masu wancan fana'in masu aƙidan nan ta kafirci haka suke faɗi zan nuna muku wajen assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh na'am Mala Abdulkadir. Mala Alkarai. Ya gida. da aiki. Na'am sannin ka da ya ibada. Alhamdulillah. Ya saka muku alkhairi. Kai ma Allah ya saka ma mana. Eh, abin da nake so mutane eh, su gane ne, waɗannan mutane waɗannan mutane yan bidi'a wallahi ba abin da ba za su iya yi ba hmm. saboda na fahimci a kwanan nan abin da prof ya yi wa ibn ya yi wa ibn kariya karya hmm. a cikin majmul hawa nan mala alkasim al ya fito wato ya kunyatar da shi ya ci abin da ya fi karya yake yi yasa wannan abin wallahi ya bari ni na gane kamar waɗannan mutane wallahi karyan nan da aka ce wai addini a wajen su wallahi na tabbatar da su ya fi shaitani saboda ne abin nan yadda aka ruka abin ba haka za su zo su karanta ba ko da ma haka ne malal kanawai hmm. da Allah mutum su kama shi yana zina wato wannan zinan da ake yi an ka kama shi ya ce a eh wani ma ya yi da ka duba fa Ko wannan ba hujja ba ne wani ya yi saboda wani ya yi za a sake ka ka duba nakan nan me yasa aka ce shehunninku sun ce bawa na zama Allah Allah na zama bawa gashi kuma muna gani a fili a aikace kuma gashi a cikin littafi a rubuce kuma ku zo kuna wasu abubuwa daban eh Ku hau da ibn taimiyya ma ya fari irin wannan kuma karya ne ba haka ibn taimiyya ya fari ba ku ne kuka ce wai ibn taimiyya ya fari kuma karya ne to in dai gaskiya ne mai yasa shehunan ku suka ce kamar ai ibn taimiyya na musu inkari inkarin menene tambaya ne a wajen ku yan tarika wani inkari ibn taimiyya yake muku ne saboda waɗannan abubuwan da kuke yi ne ibn taimiyya yake muku inkari gashi kuma shehun ku ya ce wai yana musu inkari wannan ne kuka kasa fahimta eh kuma a kwanan nan malam lawan trayon ya kama shi wannan wato mashi mace ce wai malam kaza wa kaza nan shi ma da aka ce masa ina bambancin tsakanin wato jumla insha'iyya da khabariya shi ma bai sani ba da Allah wannan mutum yaya zai bambance ko yaya zai fassara abu mutane su fahimta malam kanawi mutum da bai san jumla in ba isha'iya fa ya kasa kawowa bai sani ba don da Allah ka duba eh kai Allah wallahi akwai shari'a cikin tarika wallahi akwai shari'a Allah ya fahimtar da su malam kanawa muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to akwai wanda suke kira yanzu za mu tashi insha Allahu wanda sun ɗan kira za mu kai su zuwa ga alkore insha Allahu sai mu tashi mai magana ce ta karatu kai dai kaza wa kaza ai ko zuwa kai ka zazzage ni kai haukanka ba zan ƙara mutuwa Alo, salam alaikum. Wa alaikum salam, dan waya gida. Barka da sana da kuma lafiya. Alhamdulillah. Ina magana da sana alkanawi gina ko? Eh, alkanawi kake magana da shi ni ne. Muna lafiya. Lafiya kalau. Allah ya yi wala da kanawi muna jin muna jin jinan wani masoyin kana daga Cote d'Ivoire. Masha Allah, Masha Allah. insha Allah ina ma fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna ganin mun gode wallahi amin jazakumullahu khairan gode ni ma eh muna ganin program wallahi Allah ya saka da alkhairi ai ta fata da su kana ba su magani suna zagin ka eh haka kana ba su magani suna zagin ka eh haka zagin ta yi Allah sa ka da alkhairi eh, na'am dan uwa daga Kwadebuwa Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya amfanar da mu da kai gaba ɗaya daga abubuwan da muke yi ga wani yana kira ba na so ne mutum yana ta kira a ce ba a ɗauke shi ba na ga baka ɗauka ba ne ta kiran ka za in ɗau wani wanda akwai wanda yake ta kira ɗazu daga shi to insha Allahu sai in tashi salam assalamu alaikum wa alaikum salam shi akwai matsalar network yau barka da himma kai sannu sannu Allah da gidan aljanna ya saka maka da kai ma Allah ah, yanzu ana ko ana jin ka yanzu Allah yadda wanda ya sauka bai san jimla kamar yadda isha iya ya zai dauki wannan littafi sai zai yi wanda bai san inda yake ba kamar magana da na fare maka na farko kuma na ce wallahi da da farko lokacin da malam lokacin da eh, ah, malam ya fara karatun nan da ya shigo ni eh. na dauka wallahi wani bikin malami ne nake gani shi na haushin nan ya maka tun daga ranar sai na ƙara raina shi to kuma sai ran da shekaran da nan kuma karshe ka san a lokacin da ke gaya maka nace in ka ba mutum wannan kambu guda biyu to dole ya dauka da na hauka da jahilci wallahi wannan malam na saraya ma shi na na yadda da kai akan haka ba shar bane sun ka auna sanan malam abin da zai tare ma kai da mutanen nan mm. a kullum su suna maganar kullum su kawo su shehinan su ma ba sai da ibn tumiya ba amma su kuma sun yadda da ibn tumiya to kaga ibn tumiya mutum ba ta wurin su kenan tunda su sun tafi yadda da maganar shekinan su tunda ai su shekinan su sun ce ma sun ci magana ibn taymiya ma su tashi su ba da guri kar su yadda da to amma su yau su suke ɗauko a cikin kama hujja to su ke nan kuma hujjar da za su dika ɗauko a malam su ɗauko da marar amfani kuma su don su da zikan da yadda yake wannan karatun malam ka ji ko abin zai baka kunya ma wallahi wallahi wai wannan shine tsakiya mutane ne musu wani tafsiri wai yana musu ɗayo har su kuma su ihu hukumanci malam Allah Allah Allah ka samu gama lafiya Allah ya samu dace malam Allah ya saka muku da alheri amin jazakum malam lokacin sallah okay jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan amin to ina ganin mutum ɗaya ne ya rage na ga yana ta kira daga shi shi kenan insha Allah zan ɗan ƙara nuna ma zan ɗan baka alakoro alakoro ka san daga cikin sufaye mulhidai malahida suna cewa dukkanin wanda ya bautata wa gunki allah ya bautatawa haka ibnu taimiyya ya kawo shine alakorin na hudu kenan da zan baka zan nuna ma inda shehu tijjani yake faɗin haka ya ce duk wanda ya bautata wa gunki allah ya bautatawa gunki fa gunki wanda ya bautata wa gunki shehu tijjani ya ce Allah ya bautata wa gunki fa ka bautata wa gunki amma shehu tijjani ya ce ai Allah ka bautata wa to wannan magana ta duk wanda ya bautata wa gunki Allah ya bautata wa haka malahida na sufaye gulatu sufiya suke faɗi zan nuna ma ita cikin jawahirul ma'ani sannan in koma cikin majmu'ul fatawa in nuna ma ita gurare daban-daban sai ka gane ashe ibn taimiyya ya yi raga-raga da su shehu tijjani kafin su zo saboda sun gina sufancinsu ne akan sufancin hallaji wanda aka kashe shi saboda kafirci sun gina sufancinsu ne akan sufancin ibn arabi wanda kaga aina nuna ma cikin majmu'ul fatawa ibn taimiyya yana cewa wa innama banabna arabi ala aslihi kufuri ya ce ibn arabi kadai ya gina ne akan ka'idarsa ta kafirci to kaga wanda yake binsa kuma yana binsa ne bisa ka'idar nan ta kafirci shi yasa duk zan nuna ma kaza wa kaza Allah ya shirye ka Allah ya baka lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam muna jin ka na mala alkanawi to ya gida ya ibada alhamdulillah na muna jin kaɗan uwa na dama na kira ne zai mu mika muku sakon fatan alheri irin kokarin da kake da maya da kake ba ka a kullum kana kan tsaye kana alheri Allah ya tsare ka Allah ya biya muka bukatu ka na duniya amin kai ma Allah ya tsare ka to yan uwa wannan shine na ƙarshe saura alakoran da na ce zan baka eh, alakoran eh, na baka magani eh, kaza wa kaza na baka magani zagi kuma da kai ta yi kana hauka kana an bani masallaci wannan shegiyar ce ta motsa haukan naka mai haukan naka mai hassada ce ko wai an bani masallaci ashe duk kuna kallo hamma ka san wanda ya bani malam abdulwahab wannan haukan naka mai shegiyan ne mai shegiyan ne haukan naka hasara kenan eh, ashe kun ji bakin ciki an bani masallaci to yan bida wallahi sai dai ku mutu kuma ma ma gaya ma ma masallacin guda biyu ne akwai wanda muke ginawa markazu tauhid eh, akwai wanda muke ginawa markazu tauhid banda wannan kaga biyu kenan Eh, ai in Allah yadda sunnan manzan Allah sai ta yaɗu ko'ina in Allah ya yadda wannan kafircin da kuke ɗora mutane a kai da shirka kuna sawa ana zagin Allah da manzan Allah da ku da ku an daina yi a Najeriya in Allah yadda bi iznin lahi ta'ala ai jama'a suna ganewa mu koma in koma in ɗan ƙara ma alakoran alakoran da na ce zan biya ma eh, alakoran da na ce zan biya ma gashi za eh, in ƙara na biya ma koran da na ce zan biya ma eh, eh, eh, in biya ma koran da na ce zan biya ma da allah ya haƙuri ya haƙuri in ɗan biya ma shi in ɗan biya ma zan ɗan baka alkoro kamar yadda na ce ma daga cikin sufaye akwai waɗanda suke cewa ai ai Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ko da waɗanda suka bautata wa gunki ma shi suka bautatawa Ka ganin cikin majmu'ul fatawa ne cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa eh cikin majmu'ul fatawa Eh, cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa kaga daga nan ibnu taymiya yana magana yace wa qad amara daga nan kaga cikin majmu'ul fatawa ne mujallali na biyu shafi na 258 ibnu taymiya yace wa qad amara huwa subhanahu Allah yayi umarni Allah ya da illa iyahu kada a yi bauta sai gare shi sai ce fa kaifa ya hatajju bi qawli mushrikina la hujjata lahum yaya wannan dan bid'a zai ringa kafa wujja da zancen mushrikai wanda babu wujja gare su yace wa qad abtala Allahu qawlahum Allah ya riga ya bata maganarsu wa amara alkhalqa yayi umarni wa halitta Allah ya abudu da cewa kada su yi bauta illa iyahu face gare shi kadai duna hadhihi al-awsan koma bayan ko kuma banda wayannan gumakan shi kawai za a bautatawa sai ce allati sammahal mushrikuna alihatan waɗanda gumakan su mushrikai suka yi kiransu ababen bauta sai ibn taimiyya ya ce wa indal malahidati ka ji da kyau eh, ga wajen da zai rafke su shehu tijjani ya ce wa indal malahidati a wajen mulhidai na sufaye in ji ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu shafi na 258 ibn taimiyya ya ce wa indal malahidati a wajen mulhidai sufaye abidul ausani masu bautar gumaka ma abadu illallah ba su bautata wa kowa ba face Allah kaga ibn taimiyya ya ce wa indal malahidati a wajen mulhidai sufaye mulhidai wa indal malahidati a wajen mulhidai abidul ausani masu bautar gumaka ma abadu illallah ba su bautata wa kowa ba face Allah to in nuna ma shehu tijjani zai faɗi wannan magana kaga jawahirul ma'ani eh, kaza wa kaza ka janyo wa shehu kaga jawahirul ma'ani ka gan shi nan to ya ka ga shehu tijjani zai faɗi wannan magana da ibn taymiya ya ce mulhidai ne suke faɗinta kaga daga nan kaga daga nan daga nan ina zuwa gashi daga nan gashi ya ce yace wa qala subhanahu qala subhanahu wa ta'ala li kalimihi Musa alayhi salatu wassalam ni ana Allah la ilaha illa ana fa'budun yace wal ilahu fil lughati huwa al ma'budu bil haqqi wa qawluhu shehu tijani zai yi fassarar wannan fadin Allah la ilaha illa ana yace ya'ani Allah yana nufi la ma'budu ghairi babu abun bauta wani na sai yace wa in abadal ausana man abadaha ko da masu bautar gumaka sun bautata wa gumaka fama abadu gairi ba su bautata wa wani na ba gumaka fa suka bautata amma ba wani Allah suka bautata ba inda shehu tijjani wala tawajjahu bil khudu'i wat tadhallul li ghairi ba su fuskanci wani na da kaskantar da kai da kankan da kai ba bal anal ilahul ma'budu fihi bari dai ni ne wannan abun bauta da ke cikin su yace haza ma'ana qaulihi wannan shine ma'anar fadin Allah la ilaha illa ana fa'buduni kaji wa in abadal ausana man abada to ibn taymiya gashi anan cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na biyu shafi na 258 gashi inda yace yake cewa wa indal malahidati a wajen mulhidai na sufaye abidul ausani masu bautar gumaka ma abadu illallah ba su bautata kowa ba face Allah kamar yadda shehu tijjani ya faɗi sun bautata wa gumaka amma Allah suka bautatawa haka ibnu taimiyya ya ƙara maimaita faɗin wannan maganar cewa mulhidai daga cikin sufaye suna faɗin cewa waɗanda suke bautar gumaka Allah suke bautatawa gashi cikin majmu'ul fatawa shi ma cikin mujalladi na biyu shafi na 467 gashi nan ya ƙara fitowa ƙarara ya faɗi haka suke cewa mulhidai daga cikin sufaye kaga daga nan daga nan kaga ya ce waya na suna cewa innahum lam ya abudu ghayar Allah cewa waɗanda suke bauta wani Allah ba su bautata wani Allah ba fa sai kuma suke cewa wala tasawwaru an yi abudu ghairallahi ta'ala ai ba a ma surantawa cewa za su bautata wani Allah ta'ala maɗaukaki suna cewa wa inna ubadal asunami kaji lallai masu bauta gumaka amma abadu illallah ba su bautata kowa ba face Allah ma abadu illallah ba su bautata kowa ba face Allah haka sufaye suke faɗi kamar yadda shehu tijjani ya faɗi mu ƙara komawa in biya ma karatu cikin dai majmu'ul fatawa ɗin cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da shida ɗari biyu da talatin da shida zai ƙara faɗin wannan magana ka ƙara jinta haka sufaye mulhidai suke cewa haka suke cewa haka suke cewa waɗanda suke bauta gumaka ai Allah suke bautatawa haka in ka ƙara dubawa cikin dai majmu'ul fatawa mu koma mujalladi na goma sha ɗaya daga shi sai in bakka kaga dai inda shehu tijjani ce in ka ta gunki Allah ka ta ko to mu ƙara komawa gashi cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya ya ƙara faɗin waɗanda suke faɗin wannan magana gashi kaga abin da yake cewa daga nan daga nan farko sai ya ce kaga daga nan cikin majmu'ul fatawa mujalladi na shaɗe shafi na 269 ya ce wa man zanna minal malahidati akwai waɗanda suka yi zato daga cikin mulhidai na sufaye anna haza ridan minhu bidinil kuffari wai bautar gumaka da kafirai suka yi wai yaddar hakan ne ga Allah sai ce duk wanda ya yi wannan zaton fahuwa min akzabin nasi yana daga cikin mafi ƙaryan mutane ya fi kowa karya wa akfarihim ya fi kowa kafirci Kamar zanna kamar wanda ya zaton anna ƙaulahu lalle cewa faɗin Allah wa ƙadara buka cewa wai wa ƙadara buka bi ma'ana ƙaddara cewa ai ma'ana ka ya ƙaddara wa anna Allah subhanahu ma qada bi illa waqa'a ai dukkanin abin da Allah ya hukunta face sai ya afku don haka shi ya hukunta abotata waninsa ma babu illa shirin illa ala ala ubadal tsunami. wanda yake faɗin wannan ya sanya masu bautar gumaka ma abadu illallah cewa ba su bautata wa kowa ba wai sai Allah kamar yadda shi tijjani ya faɗi eh, cewa masu bautar gumaka ba kowa suka bautata wa ba Allah kaga daga wannan inda kana da hankali ba ka je kare shehunka ba cikin majmu'ul fatawa ko cikin da littattafan ibn taymiya guda hudu na baka kuma zan kara akwai wa'insu lokaci bayan lokaci da yake kai dai daga yau kai tun da na ga mahaukaci ne kai daga yau <laughs> duk haukan da za ka yi ba zan tanka ka ba eh, daga yau duk haukan da za ka yi ba zan tanka ka ba ka tabbata mahaukaci ne a wajen masu hankali